Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jama'a masu bibiyan masu kallon kan sai muna muku fata alkhairi kamar yadda kuka sani na ku Muhammad Ibrahim a gidan hujja hujjanka ta kwace ka domin nan ba mu kame kame hujja ne zalla Allah ya saka muku da alkhairi akan haka kamar yadda kuka sani kowan sati malam na karatu kan ukudu duriya da kuma jawahirul ma'ani akan wannan muka zo muku wanga sati kuma malam zai karasa a wurin da muka saya wani sati biyun da ya wuce insha Allah za mu je kan saye masu littafin pdf waɗanda ke da pdf za ku gani za su ma kan shafi ishirin shafi ishirin shi ke ga wannan page ya soma da uh, wa minha amma ba wurin za mu soma ba za mu zo tsakiya wurin da ya ce amma ba'ad ta wurin nan za mu soma shi sa waɗanda ke da pdf za ku bude sakiyan eh, ishirin shafi ishirin da sakiya wurin da ke ce amma ba'ad shi wurin nan malam zai soma da karatu insha Allah aka haka malam muna maka fata alkhairi muna ce maka barka da zuwa kuma barkanka da warhaka iko Allah uh, ikon Allah za mu dawo da malam ku yi hankuri za mu dawo da malam ku yi hankuri insha Allah za mu dawo da malam Allah ya muna Allah ya muna ka وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مابا انا انذرناكم عذابا قريبا نعم جماعه منا غوديا من داود مالا الحمد لله آه بعد بات اللوكة با منا Ah, dukan ku fatan alkhairi da kuma kokarin da ake yi wurin bibiyar mu ba domin komai ba domin mu gane gaskiya cikin Na'am ba domin komai ba domin mu kara gane gaskiya ko sahilin nan mu kara gane kuma menene karya domin mu yi gudunsa. Malam ba da bata lokaci ba muna maka fata alkhairi muna ce barka da zuwa. barkanka da warhaka aka kaka muke maka sallama muna ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam muhammad alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan uwa masu sauraron mu ta wannan kafa mai albarka da kuma bibiyan mu cikin waɗannan darussa na littattafai guda biyu littafin al'uqudud durriya da kuma littafin jawahirul ma'ani a duk rana ya irin ta yau wato litinin daren talata ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi idan ba a manta ba darasinmu na mako biyu da suka wuce cikin littafin al'udu durriya muna karatu a matashiyar da Ibn abdulhadi ya kira ta da suna musannafatu shefi rahimahullah ma'ana littattafan da Ibn taimiya ya wallafa allah ya ji kansa da rahama waɗanda da su ne ya kamata a yi wa ibnu taimiya hukunci na in ya yi daidai ko kuma in ya yi kuskure ba wani abu saɓanin haka ba to cikin waɗannan littattafai da ibn abdulhadi yake faɗa wanda sun kusa mujalladi ɗari biyar kamar yadda malamai suka faɗa daga ciki akwai wani littafi wanda a kansa muka tsaya wanda shine mai suna tambihun rajulil aqili ala tamwihil jadalil batili ibn abdulhadi yake cewa wa min ha kitabu tambihur rajulil aqili ala tamwihil jadalil batili to wannan littafi ibn abdulhadi ya fara karanto muqaddimarsa yace wa huwa min ahsanil kutubi wa aktsariha fawaida littafin yana daga cikin mafiya kyawun littattafan ibn taymiya kuma waɗanda suka fi yawan fa'idoji na ilimi to shine yace qala fi khutbatihi ibn taymiya ya faɗa a sharar fage na shiga littafin khutba kenan ko kace muqaddima to muna karanto wannan shine lokaci ya mana da haka za mu dora daga inda muka tsaya shine ibn a yau kuma darasin mu shine yau muna daren sha shida ga watan almuharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da hudu miladiya kuma yau yau shine darasin mu na tara to da haka ibn abdulhadi ya ce amma ba'adu ibnu taymiya ce bayan haka a wancan shimfiɗa ta wannan littafi na tambihu rajulil aqil yace fa inna allaha subhanahu haƙiƙa shi Allah mabuwayi alima ma alaihi banu adam ya san abin da ‘yan adam suke a kai min kafar na yawan saɓani wa da rarrabuwa wa tabayunil uquli da bambanci na hankali wal akhlaqi da ɗabi'u haifu kuliku ta yadda su ‘yan adam an halicce su ne min ƙaba'i a zati tanafur daga ɗabi'u masu nisa da juna wani yana da haƙuri wani ba shi da haƙuri kaga da haƙuri da rashin sa akwai nisa wani yana da kyauta wani yana da ruwa kaga da ruwa da kyauta akwai nisa wani yana da sauƙin kai wani yana da wahalar sha'ani kaga wannan ma akwai nisa to wannan shine ma'anar tabayun ko ɗaba'i a zatu tanafur sannan wabtulu kuma an jarabce su bi sha'ubil afkari da rarrabuwar tunani wal khawatiri da hangen nesa fa ba'atha Allahu rusula da haka Allah ya aiko manzanni na munzirin masu albishir kuma masu gargadi wa mubayyinina lil insani ma yudilluhu wa yahdi kuma masu yi wa dan adam bayani abin da zai shiryar da shi da kuma wanda zai batar da shi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq kuma Allah ya saukarwa annabawa littafi tare da su kuma bainan nas fi maktalafu fi dan shi littafin yawa mutane hukunci cikin abin da suka yi sabani ko shi Allah ya hukunta mutane cikin abin da suka yi saɓani. wa amarahum bil i'tisami bihi kuma Allah ya umarci mutane da su yi riko da wannan littafi hadaran min al-iftiraq dan tsoron rarrabuwa fi a cikin addini wa haddahum kuma Allah ya zaburar da mutane inda tanazu'i idan an samu saɓani alar raddi ilaihi cewa a maida al'amarin zuwa gare shi wa ila rasulihil mubin kuma zuwa ga annabinsa mai bayani wa azzarahum kuma Allah ya yi wa mutane hanzari ba'da zalika bayan haka fi ma ya tanaza'una fihi cikin abin da za su yi saɓani ko suke yin saɓani a cikinsa min daqa'iqi al-furu'il ilmiyya na zurfafan abubuwa na ilimi li khafa'i madrakihim saboda sauƙin ƙwaƙwalansu, wa khiffati maslakihim da kuma rashin nauyin mabiyarsu wa adami ifda'iha ila baliya, da kuma rashin kaiwar hakan zuwa ga wata musiba wa haddahum hakanan ya zaburar da su alal munazara bisa ga tattaunawa da juna wal mushawara da shawartar juna listikhrajis sawabi dan a kai ga cimma gaskiya da gano daidai fi duniya wal akhira a duniya da lahira haifu ya kulu ta inda yake cewa liman radiya dinahum ga wanda ya yadda da addinin su sai ce wa amruhum shura bainahum su sahabbai wanda Allah ya yadda da su ya yadda da addinin su al'amarin su shawara ce a tsakanin su a cikin suratu shura aya ta 38 kama amarahum bil mujadala kamar yadda Allah kuma ya umarce su da tattaunawa wal muqatala da yaƙeƙeniya liman adala anis sabilil adila ga wanda ya kauce wa tafarki madaidaici haifu ya kulu, nan ma dai ta inda ya faɗa amiran wa nahiyan li nabiyihi yana mai umarni kuma yana mai hani ga annabinsa wal mu'minina da sauran muminai li bayani ma yardahu minhu saboda bayanin abin da ya yarje wa shi annabin wa minhum kuma su ma yarje musu yace wajadilhum billati hiya ahsan ku tattauna da mutane ku yi jayayya da su ta hanya mai kyau suratul nahli aya suratul nahli aya ta 125 sannan yace wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kada ku yi jayayya da ma'abuta littafi sai da abin da yake mafi kyau illal ladina zalamu minhum sai dai azzalumai daga cikin su wannan aya tana cikin suratul ankabut aya ta 46 fakana a'immatul islam ibn taymiya ya ce dan haka malaman musulunci sun kasance mumtathilina li amril malikil allam suna bin umarnin sarkin nan mai yawan sani shine Allah yujadiluna ahlal ahwa'il mudilla suna jayayya da masu bin son zuciya mai batarwa hatta yarudduhum ila sawa'il milla har su dawo da su zuwa ga tafarki madaidaici ka mujadalati ibn abbas radiyallahu anhuma lil khawarij al mariqin irin yadda abdullahi dan abbas ya yi tattaunawa ta ilimi da jayayya ta ilimi ga jawa waɗanda suka yi wa sayyidina Ali tawaye hatta a kathirun minhum ila ma kharaja anhu min ad-din Hasi da yawan su suka dawo zuwa ga abin da suka fita daga gare shi na addini ma'ana da har sun yi ridda amma wannan tattaunawa da taimakon Allah ta zamo sababin da Allah ya dawo da su da ita zuwa ga addini wa ka munazarati kathirin min as-salaf al-awwalin kuma hakanan da tattaunawar da yawa daga cikin malamai magabata na kwarai lisunu fil Atil waɗanda suka tattauna da mabambantan 'yan bida'a waɗanda suka shuɗe wa man fi qalbihi raibun yukhalifu al-yaqin da kuma tattauna da suka yi da duk wanda a cikin zuciyarsa akwai kokonto wanda ya saba wa yaƙini hatta hadallahu man sha'a min al-bashari har sai da Allah ya shiryar da wanda ya so shiryar da shi daga cikin mutane wa alana al gaskiya ta yi halinta ta bayyana wa zahara ta fito fili wa darasa ma a hadasahu mubtadi'un abin kuma da yan bid'a suka kirkira shi kuma ya tsofe wandasar ya bushe wa kanu yatanazaruna fil ahkami magabata na kwarai sun kasance suna tattaunawa a cikin hukunce-hukunce ijunansu tattaunawa irin ta ilimi wa masailil halali wal harami hakanan suna tattaunawa don ƙarar juna sani cikin matsaloli na halar da haram bil adillatil mardiyya da dalilai yardaddu wal hujajil qawiyya da hujjoji masu ƙarfi hatta kana qalla majalisun har sai da ta kai zai wahala a samu wani majalisi ya ji ta mi'una fihi wanda suke zama a cikinsa don yin irin wannan tattaunawa a wata nusukar ya ji ta mi'una alaihi wanda suke zama a kansa illa zahar sawabu face sai kaga gaskiya ta yi halinta ta bayyana ma'ana duk lokacin da wani daga cikin magabata ya tattauna da wani wanda yake kan kuskure to sai ka samu wannan tattaunawar ta fa'idantar ko ta fa'idanci shi wanda ake tattaunawa da shi ko kuma ta fa'idanci waninsa ma'ana dai kamar irin wannan abin da muke yi don ƙoƙarin tattaunawa da 'yan uwanmu waɗanda muke ganin suna kan kuskure suna kan fahimtar da ba daidai ba wanda za ka ga a wani lokaci shi wanda ake tattaunawa da shi sai ya gane kuma wani lokaci ya furta cewa ya fahimta wani lokaci kuma shi ya turjiya ya ki ko da ya gane din idan Allah bai so shi da ya karɓi shirya ba ya karɓa sai kuma ka ga wani daga baya shi kuma ya zo ya ce shi ya fahimta to wannan haka tafarkin yake tun jiya da shekaran jiya haka magabata suke wa raja'a raji'una ilayhi kuma zaka ga ta sanadiyar haka waɗansu sukan komo su bar wancan tafarki na kuskure su dawo na daidai sanadiyar tattaunawa to kenan kaga tattaunawa addini tana da asali kuma tana da alfalu listidlalil mustadilli bis sahihi min al-dalaili saboda duk wanda zai kafa hujja da ingantaccen dalili to wannan hujjar sai ta amfanar da wani wa ilmil munazi'i kuma da sanin shi mai jayayya annar ruju'a ilal haqqi cewa komowa gaskiya khairun min at-tamadi fil batil yafi zarcewa a cikin bata kan mujadalati siddiqi irin jayayyar da sayyidina abubakar as-siddiq yayi liman naza'ahu fi qitali mani izzaka ga waɗanda suka yi jayayya da shi cikin sahabbai wajen yaƙar waɗanda suka hana zakka ya ce zai yaƙe su wasu daga cikin sahabbai da farko ba su yadda ba sun yi jayayya da shi ta ilimi amma ya ci gaba da jayayya da su yana kawo musu hujjoji da dalilai hatta raja'u ilaihi har sai da suka yadda suka fahimce shi kuma suka dawo akan abin da yake wanda shine na daidai wa munazaratihim hakanan su fi jam'il mushafi wajen hada qur'ani hatta jitama'u alaiha a ƙarshe suka yi ijma'i akai وتناظرهم حكنا تتونا وسو في حد الشارب game da haddin mashayin giya ko kayan maye wa jahidit da wanda suke jayayya akan haramcin ma ita kanta giyar tukuna hatta hudu ila siratil mustaqimi har sai da ta kai aka shiryar da su zuwa ga tafarki mai kake wa hadha wa amsaluhu ibnu taymiya ya ce to irin wannan abu da makamantansa ya jullu anil addi ya fi karfin ka kidanye wal ihsa'i ko ka iyakance fa innahu domin abu ne wanda aktharu min nujumis sama'i ya faru sama da adadin taurarin sama kuma masara almutaakhiruna ibn taymiya ce sannan malaman baya baya suka ci gaba da tafiya kan gwadabe da zalika bayan haka qad yatanazaruna su ma sukan yi tattaunawa ta ilimi fi anwa'i ta'wili cikin nau'uka na fassara wal qiyasi da qiyasi bima yu'athiru da abin da yake tasiri fi zanni ba'din nasi a zaton wasu mutane wa in kana inda ta tahqiqi duk da cewa a wajen tabbatarwa ta ilimi ya ulu ilil iflasi ƙarshe mutum yana komawa ya zamo an masa kilili an masa gwanjo ma'ana da kana ganin kamar ka sani amma ta hanyar tattaunawa sai ka gane ashe ma baka sani ba da kana ganin kamar ka fahimta sai an zo ana tattaunawa ta ilimi sai ka gane ashe kai da zato kake ba fahimta kai ba lakinnahum sai dai fa su malamai lam يكونوا يقبلون min المناظر munaziri illa ma باسا ba sa karɓa daga abokin tattaunawa sai abin da ya san zai yi amfani ma'ana ba a tattaunawa tattaunawa ta banna miyan baka tattauna mara fa'ida a duk abin da aka san abokin tattaunawa in an tattauna da shi za a amfana ko ya amfana ko wani ya amfana ko duka su amfana to ana yadda domin akwai mutanen da za su zo kawai don su ɓata maka lokaci su yi ta surutu to irin wannan ne zaka ga ko suna neman malamai da a tattauna a yi muƙabala malamai ba sa biye musu saboda kawai sun san abu ne wanda yake na tada kura da ɓanna miyan baka da kawai neman suna walau zannan da'ifan amma abu idan an san zai amfanar ko da zato ne mai rauni game da shi linnaziri ga shi abokin tattaunawa ko mai tattaunawa to wannan suna karɓa wasu ala shari'atin min aljadali kuma malamai sun haɗu akan lallai jayayya ta ilimi jayayya don a fahimci gaskiya wannan ko shakka babu abu ne wanda shari'a ta zo da shi litta'auni ala izhari sawabil qawli domin da haka ne ake taimakekeniya wajen a bayyanar da zance na daidai wal amal da kuma aiki dabatu biha qawanin al istidlal wanda da wannan ne suka tabbatar da dokoki na kafa dalili litaslima an lintishari wal inhilal domin dalilai su kubuta daga al intishari watsuwa ma'ana kawo su bisa ga tsari na baragada wal inhilali da kuma warware al'amura waɗanda suke sun shige wa mutane duhu fatara'iquhum dan haka tafarkin malamai wa in kanat bin nisbati ila tara'iqil awwalina duk da cewa in ka haɗa da hanyar magabata ma'ana malamai yan baya hanyoyinsu na tattaunawa ta ilimi in ka haɗa ta da hanya ta malamai magabata ita ma ta tattaunawa ta ilimi gaira wafiyatin bi maqasudid dini za ka ga cewa an ɗan samu bambanci ba su cika dukkanin abin da wa'yancan suka cika ba na manufofin addini lakin naha sai dai duk da haka gairu kharijatin an habil kulliya amma ba su fita daga cikin su ba baki ɗaya wala mustamila ala ma la yu'atharu fil qadiyya kuma ma la yu'athiru fil qadiyya sannan kuma ba su gaza ba wajen tattaruwa akan abin da ba zai yi tasiri ba cikin wannan qadiyya ma'ana dai ko da ba su cika sharuɗa duka ba to sun ɗebo su daga ciki wa rubbama kasauha min jawdatil ibara wasu da dama sukan tufata musu kalmomi kyawawa wa taqribil ishara da kuma yin kusan nuni makusanci wa husnul diya'a siyaga da kuma kyawun zubi wasu nufil balaga da kuma dangogi na azanci ma yuhalliha inda naziri abin da idan mai duba ya duba zai ga abin ya kyautatu wa yunfiquha inda almutanaziri kuma abin da shi abokin tattaunawa lallai zai karbe shi hannu bibbiyo ma mashtamalat alaihi min al-adillati sam'iyya wal ma'anin shar'iyya tare da abin da take kunshe da shi na daga dalilai wanda aka samu daga shari'a da kuma ma'anoni wanda shari'a din ta tabbatar da shi idan aka ce abu sam'i ne ma'ana abu ne wanda ya zo a cikin nasi ba dan adam ne ya faɗe shi ba innama huwa sam'i sumi'a imma min alkitabi wa imma min as وبنائها على أصول الفقهية على الأصول الفقهية كما أنجنا قائدو جني أكون أصول الفقه والقواعد المرضية لكما قائدو جوان لما لم يسك يددسو والتحاكم فيها إلى حاكم الشرعي تاركم دا كيف كيف كنتي أتكنسو زواج ما هو na النشريعة الذي لا يؤذل wanda ba a tube shi ko ba a nisatarsa sannan kuma tare da dogaro bisa ga shaidan nan ta hankali wanda yake lafiyayye daidaitacce ibnu ya ce wa bil jumla kai dai a takaice la takadu tashtamilu ala batilin mahab wa nukurin sirf waɗannan ƙa'idoji ba su haɗu ba akan barna tsantsa ko kuma abin ki wanda yake tabbatacce ko tsagwaro Balla budda fiha min makhilin lil haqqi ya ce bari dai babu makawa a cikinta akwai wata eh, kawalwainiya ta gaskiya wa mushtamilin ala urfin da kuma abin da ya tattaru bisa ga abin da malamai suka san shi sai ce kuma inna a talabati ulumi min abna'i faris wa rum to ana tsaka da haka daga baya sai wasu daga cikin ɗalibai na ilmummuka min abna'i faris wa rum yan daular farisawa da daular rum saru wanda suka zama mula aini wanda aka cusa musu so bi nau'in min jadalin da wani nau'i na musu almumawuhina waɗanda suke ɗauke da wahami ko suke sanya wa mutane wahami istahdasahu ta'ifatun min almusharriqina wanda wani nau'i ne na ɗariƙoƙin kiristoci suka faru irin waɗannan masu jayayya da musu kamar ka ce ‘yan mushan kenan lafazin almusharriqun ana nufin alkana'isul musharriqun akwai waɗansu nau'uka na ɗariƙu na kiristanci guda uku wanda ake kira da alkana'isul musharriqun wanda katolik tana daga ciki ibn taymiya yana ishara zuwa ga abin da suka kirkiro na samar da waɗansu mutane masu tattaunawa don yaɗa barna da ɓata to irin waɗannan ibn taymiya ce daga baya aka same su don haka su ba irin tattaunawa ba ce ta musulmi ba irin tattaunawa ba ce wacce aka samu daga Allah da manzonsa da kuma sahabbai da kuma malamai magabata da 'yan baya don wayar da kan mutane da kuma bayyanar da gaskiya ya ce to irin waɗannan wa alhaquhu bi usulil fiqhi fid dini sun riskar da ire-iren waɗannan ƙa'idoji da tsarurruka nasu na jayayya don yaɗa ɓarna da wasu abubuka na ilimin muka na usulid dini rawagu fihi murawagatar sa'alibi wanda suka yi tumbele irin tumbelen dila cikinsa sai ce wahadu fihi anil maslakin lahibi kuma wahadu suka kauce fihi a cikinsa anil maslaki gabaran matafiya allahib daidaitacciya wa zakharafuhu kuma suka kawata shi bi ibaratin da kalmomi maujuda samammu fi kalamil ulama'i a cikin maganganun malamai kadina nataqu wanda malamai sun faɗa ghaira annahum wada'uha fi ghairi mawadi'iha sai dai su da suka tashi amfani da su sai suka sa su ba inda malaman suka sa kayan su ba almustahaqqa laha wajajen da suka dace da su wa allafu al'adilla kuma suka hada dalilai ta alifan ghaira mustaqimin hadawa ba mai kakkiyar hadawa ba wa adalu an tarkibin natiji ilal aqimi sannan wa adalu suka karkata an tarkibi gabaran shirya zance annatiji wanda yake da natija ilal aqimi izuwa ga wanda yake bakarare wanda baya haihuwa ma'ana dai abu wanda yake na daidai sai suka ɗauke shi suka canja masa fuska suka canja masa ma'ana suka mai da shi fuskar da ba ta daidai ba Gaira, annahum bi italatil ibara tare da cewa su duk da tsawaita zancen su wa ib'adil ishara da nesanta nunin su wasta imalil alfazil mushtaraka da kuma yin amfani da kalmomi masu harshen damo wal mujaziya fil muqaddimati wal majaziya fil muqaddimati da kuma yin amfani da kalmomi na aro a mafarar zance wa wada'u dhanniyati mawdi' al da sanya kalmomi na rashin tabbas a wajaje wanda suke na tabbas wastidilal wal bil adilla al amma haythu laysa laha dilala da yin amfani da kalmomi gama gari ta inda babu makama ala wajahin yastalzimul jam'a bainan naqidaini a wajen da dole ne a haɗa tsakanin kishiyoyi biyu ma'al ihalati wal italati tare da mai da zance da tsawaita shi wa zalika min fi'ilin ghalitin wannan yana daga cikin aiki ko zance na mai barababuwa a cikin magana aw mughalitin lil mujadili ko kuma mai ƙoƙarin ya ɗora wa abokin tattaunawa kalma akan harshensa don ya masa don ya cimma bukatarsa wanda shine mughalata a cikin ilimi na mandiki wa qad naha annabi sallallahu alaihi an ughlutat masail tare da annabi sallallahu alaihi ya hana yin tattaunawa akan mas'aloli barababai ma'ana mas'aloli marasa amfani nafaka zalika alagtinami damatimi wanda haka ya haifar zuwa ga abin nan ribatar الطماطم قفها متاني وراجع رواج البرح bahraji anil ghirril adimi to sannan waraja hakan yayi tarwiji tarwiji shine kace rufa rufa ko canja a rufawa abu mai kyau mayafi mara kyau ko rufawa abu mara kyau mayafi mai kyau da haka yayi abin da ake cewa kamar angule da kan zabo alal al adim bisa ga abin da yake kwata-kwata ma babu shi wa tarra bihi al-aghmar al a'ajim ibn taymiya ce kuma da yawa daga cikin wawaye baubaye sun rudu da wannan hatta zannu annahu min al-ilmi bi manzilati al-malzum min al-lazim har sai da suka yi tsammanin ma wai wannan yana daga cikin ilimi irin zaton nan na abin lazumtawa ga mai lazumtawa walam ya'lamu ibn taymiya ce ba su sani ba annahu cewa wal ilmul al-muqarribu min Allah da shi da ilimin da ke kusa ta mutum zuwa ga Allah mutane dani masu turjewa juna ne mutanafiya ne masu korewa juna ne kama annahu wal jahlul murakkabu mutasahibani mutaakhiyani kamar yadda shi kuma wannan da shi da jahilci murakkabi jahilci mutum bai sani ba kuma bai san bai sani ba yan uwan juna ne abokan juna ne abin da wannan yake nufi shine ma'ana akwai jayayyar da da kaji mutum yana yi za ka yi zaton da malami ne amma a ilimance za ka gane ashe ba malami ba ne za ka yi tsammanin ashe mai tabbatar da gaskiya ne ashe ba mai tabbatar da gaskiya ba ne ba to ta hanyar jayayya ana fahimtar wannan amma jayayyar da aka gina ta bisa ga ka'ida ta addini bil hikmati wal mau'izatil hasana da kuma wajadilhum billati hi ahsan to wannan shine abin da ibnu taymiya yake so ya tabbatar a nan addinin musulunci addini ne na fahimtar da mutane addini ne na hujja addini ne na dalili to amma a lokaci guda akwai waɗanda suke wa jadilul ladina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq akwai waɗanda suke yin jayayya ta barna su kuma dan su bice hasken gaskiya wanda asali shi addinin musulunci an yadda ai jayayya da hujjoji da dalilai da salo mai kyau dan a tallata gaskiya dan a fito da ita kuma mutane su gane ta su fahimce ta wannan duk yana daga cikin abin da ibn taymiya yayi a shimfiɗar ta sa ta muƙaddimar wancan littafi wanda ibn abdulhadi ya masa kirari da cewa littafi ne mai kyau kuma mai fa'idoji da yawa da haka ya fare mana ɗan tsokaci dangane da abin da ke cikin littafin dan ya zame mana taɓa shi. to da haka ibn taymiya ce falan mastabana li ba'dihim annahu kalamun laysa lahu hasil yayin da irin wannan jayayyar mara amfani ta bayyana ga wasu daga ciki cewa zance ne bai da mamora la kuma bi ihqaqi haqqin wala wa ibtali batil baya bayyanar da gaskiya kuma baya iya bata ƙarya akhadha yatlubu kashfa mushkilihi da haka sai da yawa daga cikin mutane suka fara bibiyar yadda za su gane yayewar wannan rigingimin da ke cikin irin wannan maganganu wa mu muqaffalihi da buɗe abin da aka kulla a cikin zancen thumma ibanatil thumma ibanatu ilalihi sannan ilalihi sannan bayyanar da illolin zancen wa'iza ida hazalalihi da kuma bayyanar da tuba-tuban da ke cikinsa wata haƙiƙa khatahi da tabbatar da kurakuransa wa kalalihi da giɓuɓɓukan da ke cikinsa hatta ya tabayyana har sai ya bayyana anna salika hucewa mai bin sa ya fil jadali maslakan ladadi yana bi ne a cikin jayayya mabiyan nan ta masu taurin kai wa yan'a an masalikil huda war rashadi kuma yana nisan tattafarki ne na shirya da kuma dacewa ma'ana cikin jayayyar mutum zaka gane ina ya fuskanta akwai mai jayayya don ya fahimci gaskiya ko don ya sani akwai kuma mai jayayya kawai don taurin kai to ibn taymiya ce ta haka ake ganewa wa ya ta'allaqu min al usuli bi adhyalin la tusilu ila haqiqa kuma zaka gane mutumin da ya ɗamfaru a wajen tushe da gezan nan da ba ta kaiwa zuwa ga haƙiƙanin gaskiya sai ce wa ya akubu min aljadali sahihi rusuman amma duk da haka ya riki waɗansu zaninnika na jayayyar gaskiya yi mawuhu biha ala ahli tariqa wanda yake rudar da 'yan ɗariƙa da wannan ko ta farki da wannan wa ma'a zalika tare da haka fala budda an yadkhula fi kalamihim qawaidun sahiha babu makawa ka'idoji ingatattu sai sun shiga cikin maganganunsu wa nukatun min usulil fiqhi maliha da kuma wasu abubuwa masu tsada na usulil fiqhi daɗaɗa lakin inna ma asabu alfazaha sai dai da haka da suke shigar da ire-iren wannan cikin maganganunsu zaka ga lafazin kawai suka riƙa wa mabaniha da ginin zancen duna haƙa'iƙiha banda haƙiƙanin zancen wa ma'aniha da ma'anonin zancen bi manzilati ma fi dirhami za'ifi kamar irin abin da ke cikin kuɗi ne na jabu min al'aini na tambarin kuɗin gaske domin a kuɗin jabu akwai tambarin kuɗin gaske to amma iya tambarin ne kawai ba na gasken bane walaula zalika ibn taymiya ce ba dan haka ba lama nafaqa ala mallahu ainun da wanda yake da ido bai gano ba amma mutumin da yake da ido shi yana gane kuɗin jabu da kuɗin gaske duk da kowanne a kansa akwai tambari fali zalika ibn taymiya saboda yace saboda haka ne aqubu fi tamyizi haqqihi min batilihi zan ci gaba wajen rarrabe gaskiya da ƙaryarsa ma'ana shi irin wannan usulubi wa halihi min atilihi da wanda yake nan ɗinsa da wanda kuma baya nan ɗinsa bi kalamin da mazance muktasarin takaitacce murtajalin jerarre katabahu katibuhu ala ajalin wanda marubucinsa ya rubuta shi a gaggauce wallahu almuwaffiqu lima yuhibbu wa yardahu Allah shine mai datarwa ga abin da yake so kuma yadda da shi wala haula wala quwwata illa billah babu tsumi babu dabara sai ga Allah intaha intahat khutbatu hadha alkitabi ibn abdul hadi yace anan ne shimfiɗar shiga wannan littafi mai falala wannan littafi mai fa'ida ta ilimi ma'ana a nan ne shimfiɗarsa ta ƙare abin da yake nufi da littafin shine wanda muka faɗa a baya littafi mai suna eh, tambihun rajulil aqil ala tamwihil jadalil batili to da haka karatunmu na littafin alƙudurriya a nan za mu dakata saboda lokaci ya riga ya cika wassalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah wa salatu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi man a karatun mu na littafin jawahirul ma'ani ga waɗanda suke bibiyan mu mun fara karatu cikin mukaddima inda shehu harazmi ya ce muqaddima sha'arani to ya ci gaba da bayani da bayani da bayani har muka zo inda ya ce قال junaidu رحمه Ilmu na ilmuna hadha mushayyadun bil kitabi wa sunna raddan ala man tawahhama khurujahu anhuma fi dhalika zamani wa ghairihi anan muka tsaya Shehu Harazim ya ce wa qad ajma al haƙiƙa mutanen sun yi ijima'i. al anan yana nufin sufaye sufaye sun yi ijima'i. ala annahu bisa ga cewa la yasluhu littasadduri fi dariqillahi azza wa jalla baya halat baya inganta baya cancanta baya dacewa da fitowa gaban mutane a ɗariƙa illa man tabahara fi shari'ati sai wanda ya yi ninkaya a cikin ilimin sanin shari'a ma'ana bai dace da ya magana akan shari'a ba sai wanda ya mai sai wanda ya san ilimin shari'a bai dace ya magana akan sufanci ba ko ɗariƙa ba sai wanda ya san ilimin shari'a wa alima duqaha ya san maganganun shari'a wa mafhumaha da ma'anonin maganganun wa khassaha kuma ya san keɓantattun maganganun wa ammaha da gamammu na maganganun shari'a wa nasikhaha kuma ya san mai shafewa wa mansukhaha da wanda ake shafewa na shari'a wa tabahara kuma yayi ninkaya yayi nutso fi lugatil arab wajen sanin yaren larabci hatta arafa majazatiha har ya san majazi kalmomin aro wasti'aratiha da abin da ake kira da isti'ara a cikin ilmul balaga wa ghaira zalika ya ma san wani haka fa kullu sufiyun fa sufiyin dukkan wani sufi faqihun masanin fikihu ne sai ce wala aksa amma banda aka san haka ma'ana ba dukkan masanin fikihu bane sufi amma duk sufi masanin fikihu ne sai ce wabil jumla kai dai a takaice fama ankara ahwalis sufiyyati ba wanda yake musun halayen sufaye illa man jahila halahum sai wanda bai san su ba wa kana al sai ce qushairi ya kasance shi qushairi shine abul qasim abdul karim ibn hawazin al-qushairi wanda an haife shi hijira tana da shekara 375 kamar yadda Hafizu Zahabi ya faɗa a cikin sayarwa alamin nubala juz'i na 18 shafi na 227 sai ce ya kulu kushairi yana cewa lam yakun asrun ba a taɓa wani zamani ba fi muddatil islami a tsawon zamanin musulunci ko a tsawon daɗewan musulunci wa fihi shaykhun min hadhihi ta'ifa ai illa wa fihi shaykhun min hadhihi ta'ifa ko kuma Wafi'i shehu min hadhihi ta'ifa kuma a zamanin akwai wannan shehi daga cikin akwai wani shehi daga cikin shehunnan ɗariƙa ko sufanci illa wa a'immatu zalika alwaqti ah. face sai manya-manyan malamai na wannan lokaci min ulama'i daga cikin malamai qad istaslamu li zalika shehi sai sun sallama wannan shehun na ɗariƙa ma'ana duk wani zamani da aka yi na musulunci to akwai shehun ɗariƙa a zamanin kuma malaman zamanin za ka ga sun sallama wa shehun wannan ɗariƙa To abin tambaya a nan shi wani shehun ɗariƙa ne a zamanin annabi? Ƙila ya ce shi annabin. To amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ƙarfin a gaya masa haka. Annabi sallallahu alaihi shine sahibu shari'a kuma damun shine wanda Allah ya ce duka a tattara a sallama masa. To bayan annabi ya shuɗe a zamanin sahabbai wane ne shehun ɗariƙa? Kuma su waye suka sallama masa? Mun san dai su sahabbai akan abin da annabi sallallahu alaihi ya zo da shi ya koyar da shi a kansa suke. ba wani sahabi da ya zo da zikiri sabo ballantana a ce ga ɗariƙarsa ko ake jingina masa ma ɗariƙa a ce ɗariƙar abubakar ko ɗariƙar umar ko Usman ko aliyu ko ɗariƙar sa'adu ko sa'idu ko dalhatu ko zubairu ko abdurrahman ibn abu da sauransu to sannan ya ce wa tawadu lahu kuma malamai na zamanin gaba ɗaya zaka samu su ne wa shi wannan shehun ɗariƙan in akwai tawaru ma'ana suna rusuna masa wa tabarraku bihi kuma suna neman albarka a wajensa to shi ma wannan shi ne tambayar da muke a can sai ce Laula Maziyya ba dan wata daraja ba wa khususiyya da ke bantuwa ba lil qaumi ta sufaye lakanal amru bil aksi da abin kishiya haka zai kasance In ta ha magana kushairi ta tike a nan harazim ya ce kultu na sake cewa wa yakfi na madahal lil qaumi ya ishe mu yabo ga sufaye iz'anul imami shafi'i radiyallahu anhu rankwafawa da miƙa wuyan imamu shafi'i Allah ya ƙara masa yadda li shaibanar ra'i ga mutumin da ake kira da suna shaibanar ra'i imamu shafi'i dai mun san wane ne muhammad ibn idris ash-shafi'i wanda an haife shi ne a gazza a hijira tana da shekara 150 daidai to shi kuma wannan shaibanar ra'i shaibanar ra'i shine muhammad ibn abdullahi abu muhammad sukan ce da shi almunibul bulwa'i, sukan ce da shi ashaibanu arra'i abu nu'aym ya ambace shi a cikin hilyatul auliya wa dabaqatul asfiya juz'i na takwas shafi na 316 tarjama ta 423 to sannan cikin alwafi bil wafayat an ce ya rasu ne hijira tana da shekara 170 a wani kaulin a cikin annujum zahira an ce ya rasu hijira tana da shekara 158 wai wannan shebanin ra'i imamu shafi'i ya sallama masa wanda za mu ga idan ya tabbata wannan abin da aka faɗa na tarihi da kuma abin da aka faɗa na haihuwar imamu shafi'i zai zama cewa shi wannan shebanin ra'i shekarar da ya mutu shekarar imamu shafi'i ya cika shekara ashirin da haihuwa ko kuma shekara sha biyu da haihuwa idan mun ɗauki ruwayar ɗari da hamsin da takwas sabanin da saba'in in shekarar 170 din ya rasu to shi kuma imamu shafi ya shekara 150 aka haife shi kaga lokacin imamu shafi yana shekara ashirin kenan da haihuwa to zai iya yiwa dan shekara 20 ya gamu da mutum domin a shekara 20 mutum ya yi hankalin da zai iya mu'amala da wani zai iya yiwa ma dan shekara 12 ya gamu da wani a wannan ma zai iya yiwa duk da in a wannan ne to imamu shafi bai balaga ba in bai balaga ba kuwa a wannan baya cikin lissafi ma tukuna domin hadisin rufe alƙalamu an salasin daga ciki wa anil sabi hatta ya hata lima da haka maganar sa nan ba za ta zama mu'tabara ba to sannan sai ce hina talaba ahmad ibn hanbalin yas'aluhu amman nasiya salatan la yadri ayya salatin hiya wai imamu ahmad dan hanbali ya nemi imamu shafi'i da ya tambayi shi wannan shaibanin ra'i game da mutumin da ya manta sallah kuma bai san wace sallah ya manta ba wannan idan an ce imamu ahmad ya nemi shafi'i ya tambayan masa wannan to a nan akwai abin tambaya shi imamu ahmad a wace shekara aka haife shi imamu ahmad an haife shi ne a shekara ta ɗari da da sittin 164 bayan hijira Ka ga lokacin kenan imamu ahmad yana ɗan shekara shida to ɗan shekara shida zai gamu da mutum har ya tambaye shi wannan shine abin tambaya to sai ga wata kissa bayan wannan shine wa iz'anul imami ahmad shi kansa imamu ahmad din wai ya sallama ya miƙa wuya kadhalika hina qala shaybanu kamar yadda hakan ya faru lokacin da shaybanu ya ce rajulun gafala anillahi fajazahu ayyu addaba ai wannan mutumin da ya manta sallah har bai ma san wace sallah yake ciki ba to ai ya rabkana ne gaburan Allah da haka ya cancanta ai masa ladabi to wannan kisa ta cewa shaibanu ya gamu da imamu ahmad ko imamu ahmad ya yi masa tambaya ko imamu ahmad ya sallama masa wannan karya ce malamai sun ce hakan bai faru ba domin abin da zai tabbatar da karyar abin ma tukuna shine shi shaibanu ya rasu a ruwaya mafi yawan ambatan shekarun mutuwarsa a shekara ta ɗari da saba'in ahmadu dan hambali an haife shi a shekara ta ɗari da sittin da hudu ma'ana ahmadu dan hambali yana ɗan shekara shida ma shaibanu ya mutu to da haka malamai da yawa sun karyata wannan kissa cewa babu ita bata faru ba to amma dai gashi anan an kawo ta wa kadhalika yakfina idhanu ahmad ibn hanbali radiyallahu anhu li abi hamzat al-baghdadi yace haka nan ma kuma dai sallamawar imamu ahmad dan hanbali ga abu hamzat al-baghdadi ta isan mana yabo ga sufaye shi abu hamzat al-baghdadi shine muhammad ibn ibrahim al-baghdadi kamar yadda ibn eh, kamar yadda zahabi ya faɗa a cikin siyar as-sufi sufi radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda wa atiqaduhu da kuma kudircewarsa shi ma'ana imamu Ahmad ya yadda da shi domin a wata nuskar ma wa atiqaduhu fihi da yaddarsa da shi hatta kana yursilu ilaihi daqa'iqal masail har wai imamu Ahmad yana aika masa da tambayoyi masu zurfi na ilimi waya kulu yana cewa da shi mata ta kulu fi hara ya sufi me za ka faɗa game da wannan ya kai sufi fa shay'un yaqifu fi fahmihi sai harazm ya ce abu ne wanda shi imam ahmad bai san shi ba sai yake tambaya shine shay'un yaqifu fi fahmihi al-imam ahmadu abu ne wanda shi imam ahmad din ya gagara ya fahimce shi ya ta ya turje masa waya arifuhu abu hamzata shi ko abu hamza ya san shi gayatul wa ya'rifu hamzatul abu hamzata sai ce gayatul manqabati lil qaumi wannan makura ce ta daraja ga sufaye to abin tambaya anan ga dukkan ɗalibin ilimi kuma mai hankali yaushe ne dan kafi ni ilimi wannan yake nuna kana kan shirya fin ilimi daban shirya kuma daban kamar yadda muka sani abubuwa ne bi mabambanta shedan ya fi da yawa daga cikin mala'iku ma ilimi shedan ya fi da yawa daga cikin yan adam ilimi amma wannan bai nuna shedan shiryayye ne ba sannan imamu ahmad dan ya yadda da mutum wannan ba ta mai da mutumin mutumin kirki babu inda musulunci ya ce haka Allah ya yadda da kai annabi ya yadda da kai shine ka zama mutumin kirki in kwa ba haka ba to aunawa ake da abin da Allah da annabi suka faɗa in ka dace shi kenan in baka dace ba kuma kana gefe waɗannan nagarta kuma tana gefe shi yasa Allah subhanahu wa ya nuna wa annabi sun sallama ya nuna wa sahabbai yardar da suka yi da wasu daga cikin munafukai haka bata mai da su mutanen kirki ba ubangiji ya ce fa in tardaw anhum fa inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin in ku kun yarda da su ma to Allah shi dai bai yarda da fasikai ba to da haka in yarda sahabbai ma bata mai da mutum mutumin kirki ba sai an auna shi a ma'aunin Allah ya ce annabi ya ce to yaddar imamu ahmad ko waninsa ba za a yi wa mutane walawala da ita a cewa ne mutumin kirki bane ba wannan kenan ko kuma aikin da yake yi ya zama daidai ba kenan sai ce wa kadhalika yakfina hakanan ya ishe mu idza'anu abil abbas ibn shuraijin ni ƙauyen nan na abul abbas ibn shuraij abul abbas ibn shuraij shine abul abbas ibn shuraij min talamizi shafi yana daga cikin almajiran imamu shafi'i to da haka shi wannan abul abbas mm. ibn shuraijin suka ce wai ya mika wuya lil junaidi hina hadarahu ga imamu junaidu lokacin da suka haɗu ko imamu junaidu din ya zo masa ko shi ya je masa wa qala yace la adari ma yaqulu ni bana gane abin da yake faɗa walakin na li kalamihi saulatan laysat bi saulati mubtilin sai dai maganarsa tana da tasiri a zuciya ba irin tasirin maƙaryaci ba sai ce wa kadhalika idza'anul imami abi imrana lishibli hakanan mi ƙauyen nan ta abu imrana ga ashibli abu imrana shine musa ibn isa ibn abil hajjaji al al-gafjumi al-fasi wanda an haife shi hijira tana da shekara 356 to shi abu imrana din ya miƙa wuya ga shibli shi kuma shibli shine abubakar dalfi bin ja'far wanda an haife shi a samira a shekara ta ɗari biyu da da arba'in bakwai, bayan hijira annabi salama. shi sun ce sufi ne hinam hana Hufi masail lokacin da ya gwada shi cikin matsaloli minal haidi na jinin haila wa afadahu ya fa'idantar da shi saba a makalatin maganganu guda bakwai lam takun inda abi imrana wanda shi abu imrana bai san su ba Wa وهكا الشيخ قطب الدين ابن أيمن anhu, hakanan عنه هكذا الشيخ addini قطبن الدين Idan su إذا suka ce قطبي suna nufin wai wanda yake gudanar da duniya a matsayin wakilin Allah shi yasa suke ce da shi akwai makam na kutubaniya wanda abin da ake nufi shine wanda yake wakiltar Allah wajen tasrifi da sauransu to da haka shi ma wannan malamin sun ce kudubi ne shine ƙudubuddini ibn shine Muhammad ibn aimana al-Asbahani yana da littafi mai suna a risalatul Ya yace annal Imam Ahmad cewa Imam Ahmad kana yahuffu waladahu alal ijtima'i bi sufiyati zamani wai Imam Ahmad yana zaburar da ɗansa ba mu san waye daga cikin 'ya'yan ba alal ijtima'i zuwa ga yaje ya tattaru bi sufiyati zamanihi da sufayen zamaninsa wa yaqulu yana ce masa innahum balagu fil ikhlasi maqaman lam tablughu haƙiƙa sun kai matsayi na ikhlasin da kai baka kai gare shi ba to wannan magana Allah ya sani na iya kokarin in gano a ina take babu ita magana ce wacce insha Allah muna buƙatar sufaye 'yan Tijjaniya su gaya mana masdarinta a ina hakan ya faru sannan kuma su suwaye sufayen zamanin ah. Imam Ahmad din dan Hanbali ko na masdari za a koma a duba sai ce wa qad ashba al-qawla fi madhi al wa tariqihim al-Imam al-Qushairi fi risalatihi Imam al-Qushairi a cikin littafin sa Risalal Qushairiyya ashba al-qawla ya cika zance fi madahi al wajen yaban sufaye wa tariqihim da tafarkin su wal Imam Ahmad ibn As'ad al-Yafi'i haka imamu ahmad ibn as'ad al-yafi fi raudatir rayahin a cikin littafi mai suna raudatur rayahin shi ma ya cika zance ma'ana ya yi zancittuka masu yawa sai ce wa gairuhuma da ma su min ahli dariki na 'yan dariƙa wa kutubuhum kulluha littattafansu duka dafihatun bi zalika cike suke da wannan ma'ana yaban sufaye da kuma yaban ɗarika. wa qad kana al-imamu abu turabin naqshabiyyu Haƙiƙa imamu abu turab annakshabiyu ya kasance ahadu rijali ɗariƙi ɗaya daga cikin mazaje ko ɗaya daga cikin mazaje na ɗariƙa radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ya kulu yana cewa idza alifa alqalbu al-i'rada anillahi idan zuciya ta saba bijirewa Allah sahibat hulwaqi'atu fi auliya illahi to wai zaka ga ta saba afkawa waliyan Allah za ta abokance ta idan sufi ya ce waliyan Allah yana nufin fa waliyan da ya naɗa wa kansa ba wai waliyan da shi Allah ya faɗa a littafin littafinsa ba da sharuɗan su ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun idan sufi dan ɗariƙar tijjaniya ne ya ce wali yana nufin wali mai bin shehu tijjani tun daga kan shi shehu tijjanin baya nufin wali mai bin shehu Abdulkadir da 'yan ɗarika Kadiriya shi yasa zaka ga i junansu hana ma ziyarar juna suke dan ba su yadda da wulittakar juna ba wannan shine abin da zahiri yake nunawa sannan yadda zaka gane sufayen sufaye suna nufin nasu waliyan da suka naɗa ba na Allah ba zaka ga sufi yana abokantaka da masu zagin sahabban annabi Abubakar Umar usmanu Aisha Hafsa saboda shi a wajensa zagin wa'ancan ba matsala bane amma inda zaka taɓa shehu Tijjani ko ka taɓa wani waliyin da shi ya yarda da shi to ba za ku taɓa haɗa hanya ba to da wannan muke kiran al'umma musulmi su gane walittaka a wajen sufi in ya faɗa tana faɗa bambanci da walittaka a littafin Allah da sunnar manzon Allah walittaka a sunnar manzon Allah da littafin Allah sharaɗin ta biyu ne kacal ba na uku Allah ya ce a cikin ayat suratu Yunus ala inna auliya, Allah la khawfun alaihim wa ya yahzanun sai ce allazina amanu wa ku saurara ku ji waliyan Allah wanda babu tsoro a tattare da su a lahira kuma ba za su yi bakin cikin barin duniya ba a yayin mutuwa sai Allah ya ce allazina amanu su ne wanda suka yi imani mun san imani mun san rukunin imani wa kanu yattaquna kuma suna kiyaye dokokin Allah to kaga babu maganar dariƙa a ciki babu magana sai kai wani lazumin da annabi bai zo da shi ba babu magana da sai ka yadda da wani shehin da manzan Allah ma bai san da shi ba to wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi to sannan su waliyan gaske waliyan Allah ko shakka babu Allah ya ce shi yake tare musu faɗa domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hadisi kudusi ubangiji ya ce man adali waliyin faqad azantuhu bil harb duk wanda ya taɓa waliyina ko yake gaba da waliyina uku shakka babu ni zan yi faɗa da shi sai ya ce wa kana shaikhuna ashaikhu muhammadul maghribiyyu shazaliyu shehun mu ya kasance in ji shehu harazmi sheikh muhammad al-maghribi ashazali radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya kulu yana cewa utulub dariqa sadatika ka nemi tafarkin ka min alƙaumi na sufaye wa in kallu ko ba su da yawa wa iyyaka wa tariqal jahilina bi tariqihim wa in jallu kuma a hirɗinka da bin tafarkin jahilai wanda basu su san ɗariƙar sufaye ba wa in jallu ko suna da yawa wa kafa sharafan ya isa ɗaukaka li ilmi qaumi ga ilimin sufaye qaulu Musa alaihi faɗar annabi Musa alaihi salam lil khadiri da yace ga annabi khadir hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushdan shin ka yadda in bi ka dan ka sanar da ni na daga abin da aka sanar da kai na shari'a to su a wajen sufaye suna ganin annabi khadir ba annabi ba ne wai waliyi ne wanda wannan ya saba wa qur'ani ya saba wa sunna ya saba wa zahirin alqur'ani khadir yana da shari'a wannan shari'ar a kanta yake bautawa Allah kamar yadda kowane annabi yana da shari'a sali kullum ja'anna minkum shir'atan wa minhaja shi waliyi ko ma waye shi yana bin annabinsa ne wali bai da shari'a shari'ar annabi ita ce shari'ar wali amma idan ka ga mutum yana da shari'a bai bi annabi ba to wannan ya nuna shi ma annabi ne kuma yana da shari'arsa in dai Allah ya tabbatar da shi akan haka shi yasa Khadir a cikin abin da ya faɗa wanda ƙur'ani ya faɗa bayan duk yi wa annabi Musa abin da ya sai ce wa ma fa'altuhu an amri ba gaban kaina ne ba abin nufi wahayi ake masa to da haka wannan yake nuna da khadir annabi ne kamar yadda kuma musa annabi ne kuma a hadisi ingantaccen sahih bukhari khadir ya ce kai kana kan wani al'amari ne wanda aka yi maka wahayi nima ina kai da haka ya fito da haka karara ya faɗa hadisin ubayy ibn ka'ab anta ala amrin wa ana ala amr kai ma umarnin Allah kake bi nima nasa nake bi to kaga wannan ya nuna khadir shari'arsa daban Musa ma shari'arsa daban da haka Khadir annabi ne da kullun ja'alna minkum shari'atan wa minhaja amma yanzu kamar sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar wali ne a wajen dukkan musulmin kwarai sayyidina Umar wali ne a wajen dukkan musulmin kwarai Uthman wali ne a wajen dukkan musulmin kwarai Ali wali ne a wajen dukkan musulmin kwarai Fatima wali ya ce a wajen dukkan musulmin kwarai to amma shari'ar wa suke bi ta annabi Muhammadu domin shi wali mabi ne gaba ga annabi ba za ka ga abubakar da wata sallah daban saɓanin ta annabi ba ko wani zikiri daban saɓanin na annabi ba kai ma zuwa suke su ce koya mana to da haka a nan ma an yi walawala ta ilimi sai aka ce wai khadir ai waliyi ne musa kuma annabi ne da haka kenan annabawa ƙasa suke ga waliyai annabi musa ya zo neman ilimi a wajen khadiru to wannan a lokaci guda akwai wulaƙantarwa ga darajar annabta wanda daman an saba jin wannan a wajen sufaye suna faɗa makamin nubuwati fi barzakin fuwaiqar rasuli wa dunal wali wayan an je lahira annaba ba su kai waliye ba manzanni ma ba su kai waliyai ba suna nufin waliyansu sannan wani daga cikin su yana faɗa khudna buhuran al anbiya bi sahilihi mun shiga tekun da annaba ma sai dai su tsaya su wanka a gefe ba su isa su shiga ciki ba wallahu a'lam wal iyad billah wa hadha a'zamu dalilin Shehu Harazim ya ce wai wannan shine mafi girman dalili ala wujubi talabi ilmi haƙiƙati na wajabcin neman ilimin haƙiƙa. To kaga kenan ilimin haƙiƙa abinda su dan anti suke faɗa ko shakka babu akwai shi a cikin Tijjaniya. Gashi nan daman tun a farko sha'arani ya bambanta mana shari'a da haƙiƙa. To ya ce neman ilimin haƙiƙa ma wajibi ne kama ya yajibu talabu ilmi shari'a kamar yadda ya zama wajibi a nemi ilimin shari'a. sai ya ce wa kullun an maƙamihi ya takallamu kowanne daga cikin masanan biyun yana magana ne gwargwadon matsayinsa malamin shari'a yana magana akan ilimin shari'a malamin hakika kuma yana magana akan ilimin hakika to abin da muka faɗa tun a baya za mu sake maimaitawa annabawa da shari'a Allah ya aiko su babu wani abu sunansa hakika muna ƙalubalantar kowane sufi ya kawo mana ayar da ta yi magana akan hakika a Ƙur'ani amma ga ayoyi nan bila adadin da suke magana akan shari'a kaɗan daga ciki za mu ishara zuwa gare su a cikin suratul ma'ida Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kaga shir'atan shari'a kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhana ilayka wa ma wassayna bihi ibrahim har zuwa karshe kaga shara'a to da haka dai shari'a Allah ya aiko annabawa da ita thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lam Allah ya ce da annabi sannan mun sanya ka akan shari'a cikin al'amari ka bi ta kakka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi in ta haka lamuhu sa ya tike anan in ji shehu harazimi yana nufin zancen eh, a shazali sheikh muhammad almagribi a shazali kuma na lokaci ya cin mana da haka za mu tsaya akan wannan gaba sai Allah ya kai mu mako mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh, shek muna godiya sosai Allah ya sa ka da alkhairi Allah ya biya arjanna insha Allah aka jama'a nan za mu eh, saya mun saya wato karatu mun saya karatun hukuru duriya 32 shafi 32 masu pdf ga shi kuma ciki ko su Allah mun saya cikin jawahirul mahani sha hudu insha Allah she mutane a rubuta a ajiye insha Allah har lokaci ya yi za mu bude phone lines cikin ko su Allah mun bude phone lines masu kira she su kira su yi nasu tambaya kamar yadda muka saba a cikin tsarin da muke karatu cikin ikonsu Allah. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya biya ku da arjanna, Allah ya sa muna yin domin shi ne jama'a ku yi hankuri mu sanya lamba wanda za kira kuma insha Allah mun takaita yau cikin ikonsu Allah. Malam Muhammad baka faɗi suwa za ka fara buɗewa layi ba yau kuma suwa za ka fara rufewa. Na'am, yanzu wayan bude ke insha Allah. bar mu duba. Uh, insha Allah mu doki uh, kwalan farko insha Allah. Ikon Allah. Kwala kai yi mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am, mai magana. Mala, mama barka da dare. Barka da wasu na kargan nake kiran mu. an kuma tare da suna Muhammad Sani Abbas mazaunin ƙasar Libya. To muna jin wani bangare? Bangaren ɗari da insha Allah. Insha Allah to Malam Muhammad Sani muna jin ta insha Allah. Aswa. Da Allah ina son yi wa malam tambaya ɗaya da Allah. Malam na jin ka. Da ya ce magana cewa waliyai ba 'yan eh, da suna magana waliyai ba ana nufin ainihin waliyan da Allah ya faɗa ba waliyan da 'yan ɗariƙa suka suka riƙa suna. Mana kuwa faɗa ka? Eh haka ne na faɗa. Wasu malam su a wani littafi ne su suka rubuta a kansu suna ko kuwa a ƙura'ani su ma suka ɗauko suka ɗora a kansu na ku a littafi ke da kuna eh, suna daban wanda ya taho tun daga shekara kusan dubu ɗaya da wani abu wanda tunda ana faɗin sufaye wa suna da tarihi mai tsayo har kusan shekara dubu da wani abu. To da farko dai ita littaka a musulunci. Eh. Ita walittaka a musulunci tana da sharuɗa guda biyu ne kamar yadda na jawo aya cikin suratu Yunus. Allah ya ce ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله يتشوف كسورة راوك جوليا الله babu tsoro a tattar waɗanda babu tsoro a tattare gare su malamai sun ce tsoron anan ana nufin na tunkarar lahira walahum ya hazanuna kuma ba za su yi takaici ba na barin duniya sai Allah ya ce ga sufofinsu allazina amanu wa kanu yattaqun su ne masu imani da tsoron Allah kaga anan bai sa sharaɗin wata ɗariƙa ba bai sa sharaɗin bin wani shehi ba domin a cikin rukunnan imani biyayya ga annabi ne kadai bayan bin Allah babu ƙari da cewa sai an bi wani shehi kuma kamar yadda na buga misali a wajen yan ɗariƙa duk tsoron Allah ka duk takawarka in ba ɗariƙa in ba ka ɗariƙa sufaye ba za ka taɓa jin sun ce kai waliyi ba ne ba shi yasa ba ma jin suna magana akan walittaka Abubakar da Umar da Usmanu da Aliyu da sauran masu habbai masu walittaka in ka ji ɗan ɗariƙa yana magana shehu da waliyi da karama in na tijjaniya ne to yana nufin mabiyin shehu tijjani in na ƙadiriya ne yana nufin mabiyin Abdul abdulkadiri in shazaliya ne yana nufin mabiyin shehu shazali shi yasa zaka ga yan ɗariƙa idan ka ji sun ce an zagi waliyai ana faɗa za su yi faɗa da mutum to suna nufin nasu waliyan domin ga waliyan da duk musulmin duniya ya yadda su ne waliyan farko abubakar umar usmanu ali amma za ka ga 'yan ɗariƙa suna ƙawance da masu zagin su to abin tambaya anan, shin walittaka wa'ancan ce ba ta yi muku ba har kuke kawance da masu zagin su da masu aibata su da masu cin mutuncin su duk da ba dukan yan dariƙa bane suke wannan magana ta gaskiya amma dai da yawan yan dariƙu suna kawance da yan shi'a wanda an san cikin akidun shi'a musamman shi'a ja'fariya isna a shari'a ba ka zama ɗan shi'a sai ka zagi sai ka yi bara'a ga abubakar bara'a ga umar bara'a ga usman bara'a ga aisha bara'a ga hafsa ma'ana waɗannan sai ka ji cewa makiyan Allah ne azzalumai ne sai ma ka zage su sai ka la'ance su sannan ka zama cikakken dan shi'a to amma muna ganin da yawa daga cikin yan ɗariƙu suna kawance da waɗannan sai tambaya ta bi da Allah kamar eh, kamar malam yake magana da mun nasu ne magana ce wannan magana kana nufin kamar da yan shi'a ne yan dariƙa suna abuta da yan shi'a haka ne amma ba duka ba kamar yadda na ne yana ganin gaskiya a karatu da fahimtarwa babu wanda ya kai 'yan ɗariƙa sufaye faɗin darajoji da karamomin sahabbai da irin girman su babu kamar 'yan ɗariƙa gaskiya. To amma ya ake ya za a yi musulmi su yadda da wannan alhalin kuma kana abokantaka da masu zagin su da tsine musu. Tare da shi abin da ka faɗa ɗin nan ma ka faɗe shi ne don waƙi ya tabbatar da ba haka bane ba. na tabbatar za ka kawo maganganun shehunnan da suke yaban waliyai za ka samu kasa sama da ɗari amma baka ji an ambaci abubakar a cikin waliyan nan ba ko umar ko usmanu wannan mabiya za su za su ta hukunci cewa idan har malaman da rika suna faɗin darajojin sahabbai masu saurare sun yi ta hukunci sai tambaya mu ya gurgurji saboda kan cinye mutane lokaci to yanzu malam eh, sai na abubakar yana daraja sosai a musulunci sai na umar haka sai na usman tunda sai na ali bazan suka shi saboda kamar su yan shi'a sun fi raja a bangaren sai na ali amma mu duka mu a dariƙa ba ɗaya wanda muka bambance a cikinsu kowanne sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi kuma kowanne da irin darajarsa idan ma ana yaba ne zaka ji kamar wani ya fi ne, amma kuma kowanne da matsayinsa a wajen manzo Allah sallallahu alaihi da wajen Allah amma na tabbata duk matsayinsu duk matsayinsu ba su kai na na amina ba ba su kai sayyidina abdullahi ba wanda ya haifi manzan Allah da ta haifi manzan Allah me yasa sai ko ayin izala kawai ake samun cewa sai izala iya manzan Allah wa iya zubillahi ba musulmi bane ba me yasa sai in shi izala kaɗai ake samu wannan Wannan ba a cikin karatunmu na jawahirin ma'ani. Ta sauka daga topic. amma dai bayani kake yi naka na bakinka yanzu bayani kake na bakinka ba za mu hana ka ba kola kola kola kola kola saya saya saya malam malam muhammad na'am kola ba shi bayani yake nasa ba tambaya ba ce kila a cikin a cikin bayanin tambayar za ta fito saya na'am malam yayi batun yayi na farko kai batun wali kana kan maudu'i batun waliyan kana kan maudu'i malam bai batun iyaye malam kai hankuri mana yanzu ni na kai hankuri ka shiga da mun je na gaba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola sunan ka daga na ke kiran to alhamdulillah sunana Usman Umar daga nan jihar Kano To, Malam Muhammad ina maka fatan alkhairi kwarai da gaske. Ina wa babban malam a Sheikh Lawan Turayen fatan alkhairi kuma ina masa addu'a Allah ya karfafe shi akan wannan namijin kokari da yake yi mana. Bayan haka, na bayan haka dangane da maganar da Sheikh ya faɗa akan kawancan da sufa yake yi da musamman masu ganin masu rashin girmama sahabban Allah wa'anda su ne manyan waliyan da za a fara duba gare su kafin kowane waliyi to to a zahirin gaskiya abin da malam ya faɗa haka yake domin jin kunne na ji cewar akwai ɗan shi'an da yake nuna cewa shi ba da matsala ma da yan ɗariƙa yana nuna shi irin yan ɗariƙun nan ba matsalan shi bane ba wanda yan shi'a suka fi tsana a duniya irin halin sunna saboda haka wannan ba ma sai an tsaya ana wani zagaye-zagaye ba wannan magana haka take wannan magana ka sannan sannan za ka lura da su in sun shigo musamman wayannan yan ɗariku da suke kiran waya maimakon su bayani akan abin da aka tattauna kai, kamar yadda wannan shi kola din yake ta kokarin ya zame tunda ba zai iya ba da amsar tambayar da ya iso yi yake magana akan ta ba shi ke so ya shiga wani fagen daban su malama ma sai ka kula da su kar ka dinga barin suna guduwa eh, in suka canja tofi sai su samu su zille wannan shine gudunmawa ta da fatan Allah ya tashe ku lafiya amin mun gode Na muna godiya kwala Allah ya saka da alkhairi bari mu je kwala na biyu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad. Na mai magana. Abdul Malik Ghana. So, Malam Abdul Malik duniya na sauraron ka. Um, Haji Malam ya yi bayani wato siffan waliyi a cikin Alkur'ani. to sai ya ce ta bangaren sufaye ba siffan da suke bayarwa kenan ba amma ban ji ya yi bayani kan wannan ba ko dai karatu bai kai wurin ba ne. A sufaye suna ƙara sharaɗi duk tsoron ka duk ta taƙawarka wanda ƙur'ani ya faɗa to da sharaɗin su in baka ɗari kun sufaye baka jin suna ce maka wali. Bari ba da misali akwai da yawa malaman da zaka ji sufaye suna cewa wane da kaza ne da wali ne mm-hmm. ma'ana wane da kaza ne to da wali ne ma'ana da ɗan ɗariƙa ne duk da ya cika sharuɗan Allah nan da kaza da kaza abin da ya hana masa walittaka saboda baya kan ɗariƙun sufaye wanda mun san ɗariƙun sufayen nan abubuwa ne da yake fararu, a zamanin annabi da sahabbai babu su. kuma walittaka ta fara ne tun daga wannan lokacin to wannan takaicewar da kangewar na cewa dole ko in an ci waliyi sai wanda yake sufanci ko yanda yake ɗariƙun sufanci to kaga wannan ƙarawa Allah wani sharaɗi ne wanda bai faɗe shi ba a cikin sharuɗɗan walittaka ina fata ka fahimce ni na fahimci na fahimci okay malam muhammad hello malam muhammad Malam Muhammad. Malam Muhammad ya tashi ba komai za ka iya ci gaba da maganarka. Na so in tambaye shi ne shi wancan malamin darika eh, Malam Habib ya yi alkawali zai turo ma Malam Muhammad karatun jawahirin ma'anin da malumansu suka yi. Na so in tambaye shi ko ya cika wannan alkawalin. Ok, to kila ka bari sai a wancan majalisin ko kuma zuwa an jima ka dawo Malam Muhammad da ya dan tashi wani uzuri ya tashe shi. To, um, na'am kola. Naji ya dawo. Naji naji tambayan ka insha Allah idan ya turo muna mun saka muku amma har ba yau da bai turo ba tukun. Kuma guduwa uh, kenan yayi. Ya neme ya neme yayi ma Sheikh um Sheikh me uh, Sheikh Habib Eh, wanda ya yi karatu jiya wai zai masa raddi muka ce ashe ah, ya cika muku alkawali nan wannan alkawalin da ya yi cewa zai kawo jawahirul ma'ani she dai ya kawo wannan in ya kawo wannan mu ba al'umma masu bibiyan mu bayan haka tukuku ba shi dama ya yi karatu haka nan kuwa ya kamace a na gode malam muhammad allah saka muku da alkhairi assalamu alaikum Wa alaikum salam Malam Muhammad. Na'am, sunan ka daga nake kira. Sunana Yusuf Hamidu daga nan Kaduna. Malam Yusuf, shek na jin ka minti da yanka ya soma. Malam Yusuf muna jin ka. Ikon Allah. Malam Yusuf. Bar mu je na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Malam Muhammad. Na mai magana? Muhammad daga Birkos. Malam Muhammad muna jin ka. Gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka Malam Muhammad da kuma bijimin malamin mu Sheikh Lawal. Godiya muke yi Allah ya saka. Barka Malam Lawal barka da istihadi. Barkan mu dai barkan mu dai Malam Muhammad. Kuma dalla ma da lalle lafiya lau muke dan ina son yi dan karin bayani ma da lawa akan littafin na na alƙudu duriya. Na'am. Ya kamata Malam Muhammad littafin na na alƙudu duriya a yi ma masu saurare karin bayani akan littafin ba Ibn Taymiyyah ya rubuta shi ba kuma ba eh, Ibn Abdulhadi ya rubuta Ibn Abdulhadi da ya rubuta shi kamar masu yabo na bayan wafatu ibn tamiya masu yabo tsakanin bangaren eh, sufaye da bangaren alis suna su yana rubutawa yana wannan malamin da abin da to wasu ma ba su wasu ma ba su fahimci ba ma ci littafin ɗin ma taya aka rubuta shi ba hmm. da yawan mutane ba su fahimci littafin al'uqudud duriya ba littafin al'uqudud duriya yana da bambanci da littafin jawahirul ma'ani littafin jawahirul ma'ani na farko kai tsaye na shehu tijjani ne domin ya ce duk abin da mai shi ya faɗa shi ya faɗa ɗaya kenan na biyu littafin jawahirul ma'ani littafin aƙidin yan tijjaniya ne wanda shi shehu tijjani da kansa yake faɗar abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne amma shi ko littafin uqudud duriya ba littafin ibnu taymiya bane sannan littafi ne wanda aka rubuta na tarihi ba na aƙida mm. ba sannan a tarihin nan an faɗi duk abin da ya faru ne ba wai ana tabbatarwa ba ko korewa wani lokaci ma wanda suke faɗan magana ibn abdulhadi yake kawa kiristoci ne wani lokaci sufayen ne ma kansu irin abin nan da idan mutum ya mutu zaka ga kowa yana zuwa ya yabe shi ko makiyinka ne wani lokaci in ka mutu yana yadda makaman sai ya zo yana yin eh, eh, ta'aziyya kuma yana faɗar wasu kalmomi na yabo to da haka wannan shine littafin al'uqudud dariya shine abin da littafin ya kunsa to amma sai su ɗauko maganganun da aka faɗa a gari game da ibnu taymiya bayan ya mutu bai ma san da an yi su ba sai kuma a ce wai da su za a hukunta shi kaga wannan zalunci ne ko a ce shi ya faɗa ko a ce aƙidarsa kenan wanda ba haka bane ba su kwa littafin jawahirul ma'ani littafi ne na 'yan tijjaniya na aƙidar tijjaniyanci kuma shehu tijjani ne ya faɗa duk shifta ce ya yi wa ɗalibinsa harazumi ya rubuta kuma wata ƙaddarar Allah ɗalibin ya riga shehu tijjanin mutuwa kaga inda a ce akwai abin da shehu tijjani bai yarda ba sai ya canja sai ya goge saɓanin kaga shi ibnu abdulhadi ibnu miya ya riga shi mutuwa to amma shi ko eh, shehu harazimi ya riga shehu tijjani mutuwa da wajen shekara shida ko bakwai ko ma tara in ban manta ba To muna godiya. Nan da akwai gyara kenan da akwai gyara da ya yi gyara shi eh, Shehu Tijjani tun yana raye bayan wafati. Eh da akwai abubuwan da Shehu Tijjani bai yarda da su ba a jawahir ma'ani tun da harazumi ya rasu to zai zo ya canja da kansa. Amma ba a samu wannan ruwayar da take nuna akwai wasu abubuwa da Shehu Tijjani ya taraju a kansu ba cikin jawahir ma'ani komai ya faɗa a ciki nasa ne. kuma shi ya faɗa duk abin da Aliyu Harazumi ya rubuta shi ne ya faɗa da bakin shi ne ya faɗa haka ya faɗa to muna godiya muna ya kwala Allah ya saka da alkhairi bari mu je kwala na gaba insha Allah eh, za mu je kwala na assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barkanku da dare yawwa dan wa sunan ka daga nake kiran sunana bai haƙi ahmad daga abuja to Allah ya kiyaye ka muna jin ka malam bai na malam ahmad ya aiki to ga shi dai alhamdulillah muna jin ka duniya na sauraron. to alhamdulillah na ji malam yau ya yi ta jawo ayoyin mujadala da munazara hakan nan amma kuma shi har yau bai yadda malam abbas da doki sun yi munazara ba <laughs> to dai ina da tambayoyi ne a takaice kamar haka tambaya ta ta farko Muna Malam ya ce, Malam ya ce a sahabbai ba su da wani zikirai nasu na kansu. Malam ya faɗi haka ko? Ko ba bayan annabi ba, sabanin na annabi. Eh, yawwa, alhamdulillah. Shin, Malam, kenan kana nufin ba wani sahabin da ya kirkiro wani zikiri nashi na kanshi yayi yanzu misali sami Allahu liman hamidahu rabbana bana lakal hamdu wannan ba wani sahabi ne ya kirkiro da kanshi ba da ya kirkiro sai annabi ya ce me sai ya tabbatar kenan ya zama addini kirkirar ba ita ba ce tabbatarwa ita ce Yawwa, to ai dama ai ina so ka zo gurin ne ai dama ina so ka zo gurin ne wannan ya tabbatar mun zo dama annabi sahabi wanda annabi baya nan bai tabbatar ba mala wanda mm-hmm. annabi baya nan bai tabbatar ba shin wannan zikirin ko mhm. sahabi ya yi mu bar masa kenan kar mu yi shi ai asali ba addini ba zikiran da suka yi eh kuma annabi baya nan eh misali ai akwai zikiran da sahabbai suka yi bayan manzo Allah wanda suka yi kira nasu na kansu kai kuma ka ce babu a'a to kawo su kawo misali ko kawo ma misali yawwa sayyidina aliyu karramallahu wajha wa radiyallahu ta'ala an yana cewa hmm. sai na sanamatul kindi aka da karbo daga gare shi ibn kasir ma ya kawo cikin tafsirin shi karkashin ayan nan Allah malaika ta wuce sallallahu alaihi wasallam taslima ya kawo ya ce mun karbo an karbo daga salamat kindi cewa sayyidina ali ya kasance ya kasance yana sanar da mu wannan addu'an Allahumma dahi al mhm. madhuwati wa bari al mamsukati mhm. masmukati ra'ifa salawatika wa nawami barakatika ala abdika wa rasulika الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمؤمن الحق بالحق والدامق للشاة الأبدي to wannan wani zikiri ne wani addu'a ne wanda sayyidina Ali ya kirkiro da kanshi ba wai min indiyati nabi sallama ya ji ba shin wannan zikiri ko wannan addu'a tun da daga sayyidina Ali ne shi ma bara mu yi shi ba kenan bara mu yi shi ba tunda ba daga annabi ya ji ba ya kirkiro ne da kanshi kuma ba annabi baya nan bai tabbatar ba to ka ga man baka amsa yawwa mara na gama amsa nake ga yawwa to na farko kaga sayyidina ali yana cikin kulafa'ul arba'a wanda annabi ya ce aikin su sunna ne da haka shi tuni an bashi lasisin wannan alaikum bi sunnati wa sunnatil ar rashidin al mahdiyyin min ba'di ad-du'a Alayha bin nawajis hadisin baihaqi hadisin Tirmidhi. da haka Ali yana cikin khulafa rashidun yanzu karka kawo min misali da Aliyu karka kawo min da Uthmanu karka kawo min da Umaru karka kawo min da Abubakar su wannan suna ciki sannan karka kawo min abin da sabai suka yi ijma'i domin su ma ijma'in su kuma annabi ya bashi garanti domin ya ce la tajtami ummati ala dalala al'umma ta ba za su haɗu akan bata ba kuma Allah ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minina mu'minai kuma anan sahabbai ake nufi duk abin da sahabbai suka yi ijma'i to baya cikin abin da zaka ce ba addini ba ya zama addini da nassun qur'ani da nassun sunna amma duk wanda ba su ba kamar shehu tijjani kaga shi baya cikin kulafa'ul arba'a kuma shi ba sahabi bane kuma ba wani nassi da ya ce aikinsa addini ne ai koyi da shi to irin sa muke wa inkari sai ka kara salatin fati da yawa to ai malam abin da nake so ka fahimta anan ai dazu ka ce sahabi baya da wani zikiri nashi wanda zai kirkiro da kai hmm. wanda ya kirkiro da kai idan annabi ya ce in kai ni na yi to ya zama naka kenan hmm? idan annabi ya ce duk aikin wani sunna ce ya tabbatar yanzu wannan aikin annabi ya yadda da shi ko ya kore shi wani sahabin da ya kirkiro zikiri na shi ba wani sahabin da ya zikiri na shi shine kawai damuwa ka kirkiro annabi ya tabbatar yanzu ba kirkirar ka ake kallowa ba ba wa annabi yanzu wannan sahabin da ya ce sami Allahu liman hamidahu ba dan annabi ya tabbatar ba ai ba za a ci gaba da bauta Allah da ita ba da korewa ya yi fa kawo maka wanda annabin bai tabbatar ba ko to kawo kawo i kawo sai na kawo wanda annabin bai tabbatar ba kamar na sayyidina Ali a'a aikin sayyidina Ali fa sunna ne kana musu ne baka san hadisin alaikum bi sunnati ba wa sunnati khulafa ba musu nake yi ba wala ba musu nake ba kawai ne ba to ne na kawo magana sayyidina alim ta tabbatar ma shi wannan magana da kake kawo in ma ta tabbata shi aikin sayyidina alai sunna ce baya cikin madannan na'am Malam Muhammad shi kenan naji na saura tambaya na ɗaya. Na fahimci tattaunawan. Saura tambaya na ɗaya. Ikon Allah, malam ba Yanzu abin da nake cewa ka gane bambancin salatin Sayyidina Ali da salatul Fati na Shehu Tijani? A'a, ai ni ba. Wancan yana da lasin, wannan bai da lasin. Ni da na malam bai fahimce ni bane. Malam Muhammad na ji ka ka fara magana ka ce ban baka dama ba na baka dama. Dan yi tambaya ɗaya malam da ƙarshe. To muna ji, muna ji. yawwa ɗazu malam nazi ya ce wai muna haɗa kai da masu zagin sahabbai ai ba na ce bane haka ne waƙi ne bayan na faɗa ai waƙi'in al'amari ne amma na yi muku adalci na ce ba duka ba dan na san tabbas akwai sufayen da ba sa ga maciji da yan shi'a saboda suna zagin sabon annabi da matansa amma akwai sufayen da sosai suna nuna suna tare da yan shi'a duk da sun san mugunya aƙidar su amma ba sa tare da mu ne saboda mu mune musu inkarin abubuwan da shehunansu suka kirkira da haka su a wajensu da ka zagi shehu gwanda ka zagi sahabi shi yasa suka zaɓu mai zagin sahabi akan wanda suke cewa yana zagin shehu subhanallah a'a wannan kuma kaga a ɗarikan tijaniya ba haka bane tunda shehu tijani a cikin alyaqutatul farida shehu mamul fataha ya ce wa amaluna ma'hum kama qala shaykhuna a da kaɗafin ma a dabi binu mai lati kaga ayyukanmu kamar da aikin sabbai kamar yadda mu ya faɗa kamar tafiya ne na wani tsuntsu mai gudu cikin dare tsuntsun durwa sannan kuma mu kuma namu aikin kamar na tururuwa ne rarrafe na tururuwa a cikin dare to kaga ai a nan kaga littafin tijjaniya ya nuna ba haka bane kenan duk wanda ya zo ya faɗa kuma ya kirkiro ya faɗa wannan ya faɗa ne makan shi amma ba namu bane ba kuma da wannan To zan baka amsa guda biyu akan wannan. Na farko baitin da ka kawo ba akan topic din da muke magana fa magana ba. Shi baitin yana magana ne akan tazara ayyuka, mu kuma muna magana ne akan kawance. Kawance. Sannan wannan kawancen da kake musu ai waki ne. Ai waki ne, ai zahiri ne ya nuna cewa akwai 'yan ɗariƙar da sun zaɓi 'yan shi'a sama da 'yan izala me laifin 'yan izala suna yin musu wa shehunnansu. amma 'yan shi'a duk da suna zagin sahabbai ba matsala ba ne wannan waƙi ne ai ba buƙatar mu yi ja in da kai akan wannan ko ka san haka kuma baitin da ka kawo na ta tulfarida ba akan wannan topic ne yake magana ba fa shi yana magana akan shehu yana cewa bambancin ayyukan mu da na sahabbai kaga wannan topic ne mai zaman kansa amma ƙawancen 'yan ɗariƙa wasu daga ciki da 'yan shi'a wannan abu ne a fili kar kai musun wannan na ce akwai akwai yan izala masu zagin sahabbai sai na aliyu yanzu kace sahabi ne babba kuma daga cikin sahabbai akwai wanda ya zage shi shin shi ma ba ku kawance da shi ba dan izala bane me za ya zage shi yake ba sai ya zage na ali yace mai me ka maimaita wa subhanallah barin ya barin ya maimaita wa wallahi ƙarya ne wannan magana kuma na kalubalance ka in akwai ka kawo mana audio sati mai zuwa za mu sa ka kawo audiyon ta wanda ya zage sahabbai a cikin a cikin yan izala in kawo Iyi kwarai kuwa audio. Malam Muhammad sati mai zuwa ka kawo ya kawo mana audio na wani malami ka faɗa faɗi sunansa. Shi kenan. Shi insha Allah. Wani malami faɗi sunan da ka zo mana da wata waye ya faɗa waye ya zagin faɗi eh. malamin. Eh ina ina kyautata tsammanin jala jalin gone amma in ba shi ba kyautata tsammani ba ka da tabbas a magana ka to magana ta lalace. ka tabbata sai ka rike mana sunansa don mu tsaya a kira ka kawo mana eh, ya sunansa eh. yanzu da aka ce ka tabbatar da shi kuma shi ce kana sammani kaga ko eh, ba shi kaga ina kokontan shine ko ba shi ba amma lalle dan izala to amma tun da ba shi ba a to ka tabbatar mana tukuna dan ka je ka kawo mana muryar wani a shirya ya kace dan izala ne in ma kowane malami mun san hmm. muryarsa wani malami ne ka faɗe shi yauwa zan kawo muryan ku da kanku za ku tabbatar da wani malami ne amma lallai ina ka faɗi sunan malamin ai ba ma jita jita anan ai nan ba ma jita jita in da kun fasikun bi na in fata bayyanu ce in ka san malamin ka san maganar za mu jira ka ka kawo in baka sani ba jita jita ne a titi ka ji to ba ma kama jita jita mu anan a kai ta na bi an ba'in ma kasira shine yanzu na tabayyanu fi yanzu wane ne malamin da ya zagi sayyidina Ali muke kawance da shi shi zaka faɗa in babu ka janye wannan maganar kawai ba zan janye ta ba jala jalin gone yana nan dan izala ne to shikenan yanzu ya faɗa ya ce wani ne to muna bin ka kaset din rana ita to shikenan mun eh. gode mun gode da wa Allah ya saka da alƙali zan kawo wata sati Allah eh sabo ranar Allah ya kawo ran litani mai zuwa insha Allah sai ka turo mini audio ko Allah ya ka turo mini audio she kai wannan audio kuma ka kuma turo mini ka kai ni sunanka kuma don Allah eh. yawwa sunanka to malam bayaki ka tura mini audio kuma kan audio ka yanda eh. yanda zan kuma mai da hankali kan audio da kyau domin audio suna zuwa ban ku yawwa yawwa shi sa in ka turo mini audio shi kai mini audio sunanka malam bayaki insha Allah ina godiya Allah to mecece tambayar ko mun amsa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Malam Muhammad. Na'am. Ya aiki. Alhamdulillah mai magana. Yusuf. Suna. Me magana. Sunana Yusuf Hamidu daga nan Kaduna. Malam Yusuf Ahmed, to duniya na sauraron Mashallah, ina ma malam barka da kokari da kuma fahimtar da al'umma da yake yi a kan abubuwan da ke faruwa. na malam na sauraron ka yawwa sannan kuma na ƙara ba malam abin nan haƙuri da kuma jajircewa domin wannan abin nasara ne sosai duk wani dama ai malam jafar ya faɗa idan mutum ya yi ka ƙure mutum bai yi zagi ba to kaga me za ka haɗa dole ka bar shi zagi don bai da hujja haka malam ya ci gaba da ƙoƙari Allah ubangiji ya karfafa masa Allah ubangiji ya bashi nasara sannan akwai masu kiraye cewa wai a rinka tsallake in ana karatu a je inda abubuwa suke irin na laifi a mun fi son abi daki-daki domin fatanmu shine daga karshe a haɗa dukkan audio nan gaba ma a rinka sa a rediyo domin waɗanda suke na baya su ma su da duk abubuwan da ke ciki don haka Allah ya karfafa muku Allah ubangiji ya taimaki malam Allah ya kai malam gida lafiya muna godiya Allah ya saka da alkhairi dan wa je na gaba insha Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu rahmatullah. Malam Mahmudu. Mai magana? Kana lafiya, kana magana da Bashir Umar Atijani daga nan garin Miso. To, Malam Bashir Umar Atijani duniya na sauraron ka minti da yanka ya soma. To, na na so akwai maganan da malam yi yanzu. kan cewa abin da ya sa muke saɓani da su saboda su suna zagin shehunanmu. mu. abin da kuma muka haɗu da yan shi'a su suna zagin abai, to abin da nake so malam ya sani abin da ya raba mu a ah, malam ka gyara ka gyara ka gyara malam ban ce muna zagin shehunnan ku ba kuna cewa ana zagin shehunnai amma ban ce muna zagi ba na ji hakuri to abin da ya sa kuke wannan ɗin shehunan mu to mu abin da muka rabu tsakanin amma gashi kuma kuna haɗa kai da wanda su kuma suna zagin sabai karara Ike so malam ya sani wallahi wallahi kasman bi rabbil izzati abin da ya raba mu da ku ba saboda kuna taba shehunan mu bane a'a abin da ya raba mu da ku saboda kuna zagin sahabban manzon Allah kuna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kawai ya raba mu da su su ɗan shi'a da kake cewa muna tare da su su suna son annabi duk da suna ware wasu daga cikin sahabbai suna zaga nan yanzu wani dan uwa da ya kira ya ce akwai kuna zagin sayyidina al wannan haƙƙun gaskiya ne gashi a cikin littattafan Ibn Taymiyyah kuma sa'an nan ni Malam Muhammadu na yi alkawarin rana ita in za a yi karatu na yi alkawarin zan kawo ma bidiyo na mutane guda biyu audio kai na mutane guda biyu nasu na yin izala malaman su wanda jigajigai ne a izala wanda suka zagi sayyidina na karara na yi wannan alkawarin Malam Muhammadu sunanka sunana Bashir Umar Atijani daga Misau kuma zan faɗa maka sunayen malaman da zan kawo wanda suka zagi sayyidina Ali kuma kudubai ne a izala daya kudubai mu ba mu da kudubi <laughs> kakka mana shari kudubi sai dai ku <laughs> yawo to zan fada maka sunan su su mutum biyu ne wanda zan kawo eh. kociyan su to a ciki gaga a ciki akwai malam jalo akwai jalo dalo ba zai nasa wancan zai kawo sewa kuma sannan akwai adam namina malamin ku ne namina ne dan izala ne a ina yake maka shi dan izala ne mutumin da ɗan shi'a ne kowa ya san shi ya zagi sayyidina Umar ah, mutumin da karare fito yake zagin saboda ba ɗan shi'a bane malam wallahi ba dan shi'a bane zan kawo maka hujjansa zan tabbatar maka da cewa shi dan izala to shikenan Allah mu sabon sati mala Allah ya kai mu Allah ya kai mu tijani Malati Jani. Ka mu ja Allah kai mu sabon sati ke maka turo mini ka. Yawa kar su sauka daga kan topic. Kar su sauka daga kan topic. Yawa. Na'am. Malam Muhammadu. Na'am. Malam Muhammadu. Bayan na kawo masa malamai na audio wanda suka yi zan kawo masa a rubuce. A'a yanzu mun gama wannan kana da tambaya akan karatunmu na yau. Malam. Wannan ai an ce za ka kawo ne ka bari sai an kawo sai a yi wannan maganar. yanzu kana da tambaya a yau ko ƙarin bayani akan karatu karatu ne yau ban ji ko ɗaya da aka yi ba kawai na iso na samu ana tambayoyi ne kawai to shi ke nan to masha Allah ah, shi ke nan shi sa mu gira sabon sati in ka kawo eh, wangan kashe mu ah, mu je na gaba don Allah Allah kai mu sabon satin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am dan sunanka daga nake kira ana magana da Muhammad Lawan Abubakar daga ganye a Adamawa, Najeriya. To, Malam Muhammad Lawan duniya na sauraron ka. Ah, muna yi wa Malam godiya da irin taimako, da irin fasaha, da irin baiwa da Allah ya zuba wa Malam. Malam yake bayyana mana shi a wannan fili, alhamdulillahi. Allah ya ƙara mana irin su Malam a Najeriya da kuma duniya gaba daya. Ah, malam akan maganan ni dai dan tsokaci zan yi akan maganan shi'a da yan tijjaniya mu ko a a ƙanana irin wuraren mu abu ne a bayyane wadda ba za ka taɓa ganin ɗan shi'a ya je masallacin ahali sunna wai da sunan yayi sallah ba amma yau a Najeriya kamar ma mu a wuraren mu nan ba mu taɓa ganin masallaci ƙwara ɗaya na ɗan shi'a ba amma dai a masallacin yan tijjaniyan a masallacin yan ɗarikan a nan suke sallah so a nan yana nuna mana kan cewa duka bakin su ɗaya da fata a tashi lafiya wannan shine ƙarin bayani na wannan wannan malam muhammad abu ne wanda yake waki kowa ya san shi ina babaki wani dan ɗariƙa ya zo ya musu wannan wannan tajahulul arif ne abu ne wanda yake sananne ai an sani su kansu yan shi'a suna faɗa eh, wai wasu wai su ba su zagin annabi da eh, sahabai ko da yake amma ko wani bangare cikin su waɗanda ke wanna ma yawancin su ba su zagin sahabai shi yasa suke tare da su amma ku kuna zagin sahabai da sahabai da annabi oga kwata kwata kuna zagin su Malam Muhammad. Iko Allah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum. Malam Muhammad. Malam Muhammad. Kamar wuraren mu da nake ba da misali. Na'am. Idan zaka hada masallacin zaka hada su gaba ɗaya tunda a masallacin suke sallah yana nuna alaman kan cewa ko da akwai waɗanda ba sa tare da su ba su da yawa masu yawan sun fi yawa masu goyon bayan su inda masu zagi ba su suka fi yawa to da ba za su ba su dama su zauna a masallacin su har su faɗi irin maganganun da suke faɗi ba. Na'am. Na'am Sheikh. Sannan zaka ga su kuma 'yan shi'a ba wanda suke so irin kiristoci. yadda 'yan Tijaniya suke zuwa wajen su wasu daga ciki su haɗa kai da su su kuma sai su tafi wajen kiristoci za ka ga 'yan shi'a tare ake kirsimeti da su a coci da sauransu yadda 'yan ɗariƙu suke suke tafiya da su su yi kewayen maulidi su kuma suke zuwa wajen kiristoci a je a yi kirsimeti to kaga wannan shi yake nuna maka na nafaku ya na li ikhwanihim alladhina kafaru ne min ahli kitabi. Allah ya kiyaye Allah ya shiryar da mu amin mu je kola assalamu alaikum Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Muhammad. Mai magana? Rabiu da ƙasa Faransa. Duniya na sauraron ka. Minti daya. Na'am. To, to da farko dai Malam Muhammad Allah ya saka maka da alkhairi Allah kuma ya biya ka da gidan aljanna. Amin ta. Sannan ina ma malam gaisuwa ta musulunci sannan kuma muna godiya malam Allah ya saka da alkhairi wannan karatu wato abu da yake faruwa ba ba ma ba masu wato ba sai an faɗa da baki ba ana gani abu ne wanda ake gani ido da ido duniya ta sani kowa ya riga sani duk wani ɗan najeriya ya san lokacin da wani babban malami a nan najeriya shehi ya fito ya ce su suna tare da 'yan shi'a saboda a suna da a zaɓi ɗan izana gara a zaɓi kirista to ka gani maganar cewa ma wai shi a ba ai abin ai kurkusa ne su sun yadda su haɗa kai da wanda suke zagin Allah ba ma fa wanda suke zagin manzon Allah fa kai maka ka audio kai maka ka audio ko video <laughs> a ai magana kowa ya san tayi ba na so kama suna ne gidan hujjan ni to shikenan ni ban san shi ba kai ma sabon sati ka kawo video za ni za a kawo audio sosai ma ya ce da a zaɓi za na gara a zaɓi Krista to Krista ka kuwa ai zagin Allah ne kuma abin da ya ce saboda shi kirista baya zagin shehu tijjani shi kuma dan izala yana zagan masa shehu tijjani ah, amma ya manta kirista fa Allah yake zagi na ga shi kai maka san da zama audio kenan na san da maganar amma dai a wuce ta tunda ba topic din karatu ba ce karin bayani na ke shi kenan to an Allah ya saka da alkhairi ni da mun kai abin da na zo dan tauba kenan malam Muhammad assalamu alaikum wa alaikum assalam muna godiya mu na gaba assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Muhammad. Mai magana? Kakisu Ramadan. To Malam Kakisu duniya na sauraron ka minti da yanka ya soma. To masha Allah wato abinda nake so na nusantar a nan wajen waɗannan mutanen da suka ce za su kawo odiyo ya kamata a sa musu sharadi. Wato akwai wani odiyo da yake faruwa yake yawo a social media wanda na jala jalungwa ne wanda aka datse masa aka har hada to idan ka ji za ka ji kawai yana zagin sayidina to amma wanda za su kawo da Allah in za su kawo su ɗauko karatun daga baya da karatun daga ƙarshe na gan a comment mutane na ce a kawo full audio full audio yawa full full kada su kawo karami akwai wani karami da yake yawo a social media in wannan ne kada a sa mana shi su kawo mana full karatun ba wai full karatun gaba ɗaya ba ya zama na gamun tv hmm. a baya nan ma gamun tv a baya sai a je ai eh a'a malam kaki su ai ba mu da ba gaggawa muke ba za mu ji minti biyar baya minti biyar gaba yau wato shikenan a ji minti biyar ba mu da matsala sai a ji me ya faɗa a tsakiya amma idan suka kawo gutsuro suka yi editin hmm. suka haɗa abin da suka haɗa wannan ha'incin yan hmm. ɗari ba za mu yadda da su wanda su ba abin amincewa ba ne. Ƙwarai kuwa. An gane wannan ba matsala insha Allah. Eh daman odiyon karye ƙasa da minti goma. Yawwa a sanar Tunda na san ko dai lacca ce ko darasi ne. Dole ne a ɗayan biyun nan zai magana. To karye kuma mun san dole koma me zai fi minti goma ɗin. To mu iya na goma kawai muke so biyar kafin biyar bayan. yawwa to wannan shi muke nema in ba wannan ba to eh. kayansa wannan wanda suka yi editing neman san da shi eh. yawwa to wannan shi ne magana ta ta biyu hmm. malam ya yi bayani magana mai muhimmanci wanda na ga yan ɗariƙa duk sun kewaye mata sun ki shiga kanta kan cewa akwai bambanci tsakanin wali a cikin shari'a akwai kuma hmm. kuma wali a cikin ɗariƙa. Ɗariƙa su fa'i. Mm. To na ga duk sun kewaye mata kuma. Eh sun guje mata. Wali a cikin haƙiƙa suna faɗa suka ce alwali fil haƙiƙati huwa al'arifi. Arifi fa huwa waliyul haƙiƙati. In mm, shi kuma waliyul shari'ati shi kuma shi ne wanda Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani. kuma mm. yana daga cikin sifa sun ƙara sifofi kaga malam lawan a ana da ka jawo ta alkur'ani ka faɗi sifofi biyu ala inna auliya Allah la khawfun alaihim mm. yahzanun allazina mm. amanu wa kanu yattaqun kaga waɗannan su ne <coughs> sifofi guda biyu wanda Allah ya faɗa su kuma sifofin waliyin su arifi kenan shi mm. wannan yana daga cikin sifar wali arifi a ɗariƙa dolansa ne sai ya san gaibu mm. sannan kuma arifi a ɗariƙa ya fi mm. mala'iku matsayi da shi arifi a ɗariƙa yana yin tajalli da zatin Allah kuma yana yin tajalli da gaba ɗayan sufofin Allah da sunayensa. Sabida haka wannan shine arifi a ɗariƙa. Sannan kuma arifi a ɗariƙa mm. yana da ihaɗa da sanin dukkan mm. mala'ikun Allah. Kaga wannan wali ne fa a ɗariƙa. Mm. Sannan sharuɗan waliyai a wajensu. Arifi a ɗariƙa. Da sifofin. Sannan kuma arifi a ɗariƙa yana iya ya hau launin ya leƙa har yi wa Allah Eh, duk arifi a ɗariƙa duk yana da wannan hmm. kuma arifi a ɗariƙa yana yana da yana ganin Allah iri da muzu yake ganin hmm. Allah hmm. kuma suna haɗuwa da Allah Allah yana ba shi wasu futuhati na daban to kaga akwai bambance bambance da yawa suna nan sun kai wajen guda goma ga sunan wanda duk su suka cikin littattafansu ne bambancin arifi hmm. arifi a ɗariƙa hmm. kamar su ɗaya da Allah kamar su ɗaya da Allah duk hmm. su Allah ya su kai ka Allah ne ma shi arifi a ɗariƙa to shi ne bambancin saboda haka akwai bambanci gaskiya waliyinsu daban waliyin kuma wanda a shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya zo mana da shi daban muna godiya malam kaki su haka da alkhairi to to insha Allah Yawwa. to mu je na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Me magana barakat Abdurrashid Ibrahim daga Suleja. To Mala Abdurrashid muna jin ka. Ina maka. Muna godiya Allah ya saka. Malam Muna ma malam fatan alkhairi muna masa addu'a Allah ya karfafe shi akan wannan aiki da ya addu'a. Amin. Ya maka gaskiya fitowa kuma ana fahimta sha Allah. Na godiya. Eh, dama ni magana da nake son na yi game da audio ne da mutanen nan suka ce za su zo da shi amma sai hukuncin Allah sai na ji ah, malam kaki su yayi magana akai kai. wanda ana hmm. addu'a Allah ya saka masa da alkhairi abin ya daɗe yana damina wannan odiyar da yake yawo tabbas karara hmm. za ka ji miliyan, Malam Dr. Jalo Jalungu yana wani magana makamancin cewa wai dan shi a suka zagi sayidina Umar suka zagi sayidina Abubakar to kai ma ka ari bakin su ka ɗora ma sayidina Aliyu Ashar. tabbas na ji wannan audio to amma bayanin da malam kakisu yayi yanzu shi yasa na kara hmm. fahimtar abin da gudana kaga wannan social media da muke da shi a wannan zamani sai a ringa ɗaukan hmm. karatukan malamai ana yankewa saboda dai kawai a yi masa shari to wallahi wannan hmm. gaskiya ya sa na ji daɗi kwarai da gaske na fahimci cewa ba asali ba wai zagin ne ya yi ba kawai sharri ne irin na yan bida saboda suna ganin suna da irin wannan laifin na zage-zage da suke suke son su manna ma ahalus suna, to muna fatan Allah ya kare mu daga sharrin su Allah ya taimaki malaman mu su ci gaba da bayan mu mutane da kai Allah ya shirye mu baki daya amin amin muna maka fatan alheri assalamu alaikum assalamu alaikum kwala ai bahaushe ya ce malam muhammad ba a karya kusa da gida kuma rana ba ta karya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya kuma maganin karya hallara da haka mu dai mun ce su kawo mana kaset mai minti goma minti biyar kafin maganar minti biyar bayan maganar a nan ne za a gane haɗawa akai ko menene tunda dai dole maganar nan ɗayan biyu ce ko dai a lacca za a yi ta ko kuma a darasi shi kuma ko lacca ko darasi ya fi minti goma aƙalla minti hamsin ne zuwa sama. Na'am, salamu alaikum kwala. Wa alaikum salam rahmatullah, Malama mama Ibrahim. Na'am, mai magana? Kana magana da Musa Juba ne daga nan Lagos, Nigeria. Na'am, malam ka daga muryar kadan. Kana ah, magana da Musa Juba ne daga nan Lagos, Nigeria. Na'am. da farko ne muku fatan alkhairi da kai da mallam Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi amin tare da kai a kuma abin da yake bani mamaki da yan ɗari nan an zo an yi karatu ana tuhumar ku da wasu abubuwa na ba daidai ba maimakon ku fito ku kare wannan abubuwan da ake tuhumar ku kuma ya ku tafi can ku kama wani hararar ki a gefe guda an kawo muku abu a cikin littafin ku ku zo ku kare kun kasa karewa kuma kuna fito da wasu abubuwa na daban shi yasa Allah saka wani dan uwa da alheri wanda yake kirawa daga Bangkok din nan yake cewa su yadda rikon nan yan uwan Yahudawa ne ba saboda duk abin da idan ka duba irin makabalar da irin da ta zakir suke yi da kiristoci su kawo musu hujja a cikin littafin su sai su kasa da kuma sai suke tambayar su wasu abubuwa kuma na daban Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi muna godiya da Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya yi maka assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Me magana? Malam Muhammad kana magana da Ɗahiru Muhammad Inuwa daga jihar Adamawa Mubi Local Government. Allah ya kiyaye ka Malam Tahiru, duniya na sauraron ka. Walaka kai ma haka daga fari ina ma shehi na Malam Lawan Trayon fata alkhairi. Malam na jinka. To na gode sosai Malam Tahiru, jazakallahu khairan. Walaka Malam Barakallah Sheikh Malam Muhammad ina maka albishir a shafin ka ne muka fara samun karatun littafin jawari ma'ani daki-daki aya bayan aya ina maka fatan alkhairi Allah sa sauke wannan littafin a shafinka. Amin, amin, amin, amin. Amma wani wai zai kawo yasa za a kawo muna a haba haba malam muhammad mun yi ta duba social media mu duba waye ne ya sauke wannan littafin sai dai mu ga an yi kwatin an ce wannan gurin ba su iya karantawa ba ba haka ne, amma muna jira a kawo mana shi aya bayan aya ikon Allah eh shafin ka ya zama zakara ikon Allah za kawo kawo shi bawan Allah zai kawo insha Allah sabon sati Eh Allah sa ka sannan kuma na ji daɗin dokan da ka ɗaukan nan Malam Muhammad duk wanda ya yi alkawari zai kawo abu idan bai kawo ba ko ya zo zai shiga program sai ka ce masa ya dakata sai ya cika alkawari wannan ma ya yi. Ai haki ku nke nema muku. Yawwa kaga mu Malam Muhammad za a dinga takawa makaryata burki hakan da kayan yi, yanzu ma mun samu wasu biyu ina ga daga haka za su gudu. <laughs> To Allah ya muna mai kyau. Muna godiya don wa Allah ya saka da alkhairi. Yawwa, sannan Malam Muhammad zan dawo bangaren Malam Lawan. Allah ya sa muna da rabon samun shi ya mana tafsiri a garin Mobi don masoya suna jira. Insha Allah Malam zai. Gaskiya ne, to Allahumma amin Allah ya ba ara mana rayuwar da lokaci. Insha Allah. Amin Malam abu na ƙarshe da zan faɗa shine. Assalamu alaikum. Ana jinka minti. Wa alaikum assalam, muna jinka. Yawwa, Malam Muhammad ai haƙuri na ƙarshe ne na sha wahala kafin na same ku shine ma kusan topic na wani kam. To shi ke na muje. Masha Allah. A ah, Malam Lawan wannan yake tabbatar mana bambancin malaman sunna da malaman ɗarika. A cikin littattafan malaman ɗarika idan an faɗa abin da za a bauta wa Allah, galibi ni dai har yanzu malam ban ji ba ban san watakila a gaba idan an shiga karatu ba. ba za ka ji an jawo ayan alkur'ani an ce Allah ya faɗa ba sannan ba za ka ji an jawo hadisi a ce gashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya aiki da wannan ayan ba to haka yake nuna min duk wani kola dan ɗarika idan ya kira ba za ka ji ya zo kare magana da ayan Qur'ani ko hadisi ba sai ya tafi wani guri yana ta tsalle-tsalle yana yawo mu kuma muna ƙara ganewa ashe babu karatun. Mm. sai yasa dokan da malam kasa a baya na cewa idan an yi tambaya idan an wuce karatu za a daina amsa musu ma wallahi ni malam ina gani in dai mutanen nan nema a bar su su tambaya har har har farkon karatu ko da daga yanzu zuwa shekara ne saboda bincike suke komawa su yi menene za su kamo a karatun da ya wuce sai su ji kuma an shiga wani karatu kuma ba su kare tsoho ba ga sabo ya zo sai sa in dai kai ne malam zaka kare da ire-irenka Allah ya sa su kira a ba su dama Allah ya saka da alkhairi muna godiya da Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum kwala assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum muna jin ka dan wa alaikum assalam Malam Muhammad ina ma fatan alkhairi. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Kuma ina ina gaida malam ina mai fatan alkhairi. Malam na ji insha Allah. Suna na Mubarak Suleiman ina kira daga nan garin Mina. To malam Mubarak a mutanen mamlaka muna jin ka. Eh, wannan kola da ya kira yake magana Shek Adam. Shek Adam har ya hijira ya mu ne koma Ghana. Yana ma kansa kiran cewa shi dan dariƙa ne. Hmm. ba shi ne wanda ya zagi sai na Umar ba a fili aka zaunar da shi gwamnati da komai suka yi masa abin da Umar malaman ahalu Umar kafiri ne wanda azbillah babban limamin mu na kwangila masallacin juma'a na eh. kwangila har har hmm. mukabala ya nema masu yi kafin hmm. ya bar mina shine ya zagi na Umar kuma har yanzu Sheikh Adam yana ba ma sharif ake ce masa ba ba sharu bane ba ma ahalu sunna su ne suke jifa shi da shi'a malam ba sunansa ma sharif ba sharif ba sharif adam yau wato ai da kaji sharifi ma ka san daga ina ya fito ma'ana ita kalmar sharif din ai sana'a ce a wajen wasu wani shehun ɗarika a garin nan namu na Kano ya rasu ana bani labari wasu muridai sun je gaishe shi da suka je gaishe shi yace ya sunayen ku sai ɗaya ce suna na sharuwa ne yace kai sunanka zaka gaya mana ba ka ba <laughs> kuma shi har ya bar yana cewa shi jikan annabi ne wani malamin Allah ya zaba cewa shi jikan annabi ne wannan dai wannan wannan abin ba ba za ka ji shi a cikin ba malam Muhammad ni ina ga wa'annan in dai magana shak Adam ne kai ya tura ma eh, abin nan din shak Adam ma dan shi ba shi da wata mazhaba ma da yake tafiya akan ta eh, amma dai yana cewa shi dan dariƙa ne ko wani abu makamancin haka kuma duk maganganunsa suna YouTube ma an hau za a gani ai shi wannan sanannen abu ne ya bata mana lokaci cewa yayi ya ce ma duk dariƙa ba wanda ya kai shi saninta kafin ya bi hijira ya bar mina ni nan kuma program ɗinsa da shugabannin mina da bangaren uh, uh, hukumar shari'a da ta zauna da shi suka yi masa hukunci suka yi kalubalensa suka didbet da shi suka kure shi ai duk sanannen abu ne bai taɓa da awar shi dan izala ba ne yana gana yanzu haka yana gana iko Allah Kola muna godiya bari mu je na gaba insha Allah <laughs> mun gode. Allah Allah ya sa ta Amin amin amin. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alam Muhammadu. Na'am kola. Eh, ni ne na Allah na sake dawowa. Ina da wata tambaya ne guda ɗaya zuwa da malam da Allah minti ɗaya. To sunan ka daga na ke kira. Ni ne Bashir Umar a Tijjani daga garin Nisan. Na'am, to malam muna jin ka. To wato eh, malam tambayar da nake so na yi wa malam shine a shi akan karatun nan ne na yau. kan karatu akan littafin da kake karantawa ne. To. Muje. Na'am, ana ji na? Muna jin ka. Salamu alaikum. Yawwa, to malam tambayan da nake so na yi shi da shi wannan littafi da ka ɗauko na Jawahirul Ma'ani. Shin ko akwai wani malami na ɗariƙa da ka je gurinsa ya karantar da kai shi wannan littafi na Jawahirul Ma'ani? Shin sharaɗi ne sai an karantar da ni zan karantar? ai malam abin da yake faruwa ba wai dan ka iya larabci za ka ɗauko kowane littafin da aka rubuta shi da larabci ka ce za ka yi magana a kansa kuma ka ce ka fahimci duka abubuwan da suke ciki ba ba haka ba ne malam. ai daman ca ai daman ca ne abin da ne kuskure ku fito ku gyara yanzu ka fito kawai ka gyara mun kuskuren. A'a ba ai tambaya ne malam ai tambayan ka da nayi kuma abin da yasa ne tambayan akwai maganin Ibn Taymiyyah da ya ce kar ku ɗauko maganan sufaye ku ce za ku yi magana a kansu bayan ba ku je kun karɓi maganan a wajensu ba. To shi ne ke tambaya. Ai gamu da kamusun su Ba ka bi karatun mutum farko ba ne, ai duk kalmar da muka ci karo da ita wacce ta shige mana duhu sai mun fassara daga littattafan sufaye sannan mu wuce. Ga littafi sunansa al Sufi. Na'am, ina zuwa. Duk kalmomin sufaye ne a ciki. shi zai fassara ma littafi ba. Littafi ba shi zai yi maka bayanin littafi. Mala Ahmad Tijani, menene littafi yana fassara littafi mana. Mala Ahmed Bashir ne abin yawa Malam Muhammad Bashir ne ba Ahmad ba ne. Oh, oh Malam Bashir Tijani, afuwa. Malam Bashir, Malam Bashir. sannan. Malam Bashir. Yau wato kaga anan ba tambaya kake akan karatu ba. wannan wani tsokaci kake naka na wajen karatu abin da nake baka amsa kawai a nan don kan mu ɓata lokaci duk abin da na fassara kuskure ba daidai ba ɗauko shi sai mu tattauna amma ba inda aka ce sharadin ba za ka karantar da wani littafi ba sai an karantar da kai shi babu inda aka faɗi wannan a ilimi in haka ne ka hana research ba research kenan malam ah, bashir malam bashir tijani malam bashir a kaga magana adalci ke da kanka kai adalci kace eh, magana adalci kai da kanka kai adalci kace ba ka ji karatun ba a farko ka zo lokacin tambayoyin shi yasa to ni tsokaci na da zan yi a malam shine akan littafin nake tambayansa to abin da yake faruwa malam akwai ai akwai wanda sun yi digiri sun yi diploma akan bangaren turanci akwai littafin tiyata ba da turanci aka rubuta shi ba da wani yare ba amma dan ka je ka yi tiyata ka ai ka je ka yi ka koyi turanci ka iya turanci ka dauko littafin turanci na tiyata wannan misali kake bayarwa ni kuma waki nake so mi magana akai ba misali ba waki shine yanzu dai ina karantar da jawahirul ma'ani kuma daman na ce ku ku fito ku karanta kayan ku kunki To yanzu abin da nake cewa yanzu ku da kuka iya kunki ku karantar da al'umma ni dan koyo kuma kun hana ni in karantar. to me kuke so al'umma ta yi malaman dariƙa ne ba sa koyar da littafin wani ma'ani mala? ai ba mu gani ba kawo shi mu gani kawo odiyon wani ko bidiyon sa mu gani la ilaha illallah muhammadu rasulullah zan kawo maka mala. na yi maka alƙawarin kawo min kaga akwai maganan da malam na malam adam da yanzu na ji wasu kola da ku da wasu kola kuna ta kokarin korewa da cewa kuna kokarin ku kore shi a jikin ku cewa kar ka fita daga wani topic ka shiga wani kar ka fita kar ka fita dawo dawo kar ka tsallaka wata magana yanzu dai kayi alkawari na biyu zaka kawo kai ma karatun jawahirul ma'ani na malaman dariƙa malam Muhammad rubuta ya rubuta ya rubuta zan kawo zai rubuta zan kawo to abin da nake so ni kuma in ce maka ina godiya yanzu ba kana da wani dalili da yace ba za a karantar da littafi ba sai malami ya karantar da kai akwai dalilin akwai gashi na kawo maka wani dalili ne wa ya faɗe shi na zuwa mala, na zuwa je kawai yanzu dan ka je ka iya turanci ka dauki littafin tiyata na likitoci wannan misali ne ba dalili ba misali ne malam yanzu kafin mu zo misali malam basir malam basir malam basir wannan misalin da kake bayar na wani bangare ma bai dokan domin izan wanda ya rika littafin na turanci ya doki littafin yan doctors ya zo yana karantawa ya ce in wani dokta ya isa ya zo ya kama ni kuskure she ka zo ka kama shi kuskure kawai ka nuna masa ba aiki sa ba ke sa eh. ya yanzu abin da nake nuna masa shi wanda ya littafin da wayar ma'anin da ya dauko yake karantawa ba layin sa bane to yanzu kama shi kuskure duniya su gani da kama shi kuskure duniya ta gani kama shi kuskure duniya layi na bane ai yana da man ni ban ce layi na bane ni ba sufi bane amma a ina ne aka ce sai sufi ne zai iya karanta littafin sufi Mala Tijani. Ai ba da gaba da gani na faɗa ba Malam Muhammadu. Mala Tijani. ba fa na faɗa ba Ibnu miya ne faɗa. Ba damuwa ke da bari mu yi daki daki. Dai bayan da ka ce ka kawo audio da video bari mu sai kan wannan sabon sati. Kuma ka ce baka ji karatu ba kaka bari mu shiga wani wuri don Allah. Eh shine. Don Allah. Eh, Yasa mun je na gaba insha Allah. Salamu alaikum kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am ka daga nake kiran mu. sunana yushau bamba to malam yushau duniya na sauraron ka ah. daga nan ina kira daga kasan ghana insha Allah to duniya na jin ka to malam muhammad ka abinda na kira amma wanga kola ai eh, malam muhammad zan ja hankali wallahi kaga kola shi wani ne bashirin gayya a manufan shi ni malam muhammad ya bata maka program kaga ya kira dazu da ya kira no ya ce ni ban saurari ba amma dan kawo kaza ya ce ya kira ni lokacin da ya ji ana kira kawai ya ce zai kawo audio sannan kuma koma kuma call na biyu yana cewa wai malam lawal ya gwada mishi malamin da ya je karanta jawairin ma wurin shi kaga wangan ga malam Muhammad in dai ka fahimci wallahi program ya zai bata fahimta ni bai son mutane su ji kuma yana son mutane su kosa da wani abu programu don in kuna jayayya da shi don ga tambaya ba batun ilimi ba so yana son ni idan ana jayayya da shi shi wasu su yi fushi su sauka su ce kamar malam muhammad na bata muna lokacin mu kan wanga mutum domin don allah malam muhammad ni ma ina da tambaya gare shi ko wani dan tarika Profesa Makari ba, yana iya doko littafin Ibn Taimiyya ya, ya karanta wani abu don Allah ya gwada muna malamin da ya je zauna prince ya karantar da shi littafi ibn taimiyya hmm. Sheikh Sharif Sale na iya rufe da littafin su ibn taimiyya ibn kayyim al ya je ya gara muna wani rana wani malami ne ya zaunar da shi ya karantar da shi littafin ibn taimiyya majmu'ul fatawa suabul fati suna iya dokowa sun da ma ba su san islam ba larabci suka sani suna iya doko littafai ibn taimiyya su ce wai gashi da su karanto don Allah su kawo malumman Eh, almajirai ko ko malumman sunnan da suka karantar da su littafan malumman sunna da su bimbas da suke zuwa su cewa sun karanto na so da shi wanga tambaya ba ilimi ba ni jahilci ne mu koma kan topic ya kuri ke dai ya isa eh, wannan magana ka ta yi kyau Allah ya sa ma da alheri malam bamba wannan misali ne mai kyau so mutane na misali ne mai kyau na drop suna sauka hmm. misali ne mai kyau malam Muhammad ni Allah ya maka albarka Allah ya biya ka da gida aljanna ya biya maka bukatunka amin sannan shi ma eh, malam abubakar lawal triumph Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya kiyaye amin malam ba ta kyauta sosai ya kiyaye shi da shi da iyalan shi baki daya amin Allah ya kiyaye mu baki daya abinda nike da shi game da waɗanda suka ce da su kawo kasetin waɗanda suka zagi don sharri ne suka ce da su kawo audios ko kaset ko videos ni wanda wani maluma suka kira Dr. Jali wai yana da cikin waɗanda suka zagi Said Ali. Wannan sharrin yau da suka yi shi sama da shekara bakwai kenan ni da na san wannan sharri, na san wannan kaset. Mm. Da wani ya yanka dan mm. kankani ya aiko, to sha Allah ya sa na mm. je kan YouTube na je na bidi na saurari duka. shi na ce mishi to kai karya na aika mishi na ce gashi ka tabbata kai makaryaci ne. Kuma kai dan sharri ne. in kuma wasu suka saka ka mm. daga cikin tarikan ku danji na mani na jini na ce to kaga kunya ya kama ku to ani abin da nake so in fadi ni malam Muhammad ya kuma eh, daga Sheikh Lawan ya gane ya kamata mm. ma kafin ma a ce wannan next week da su kawo nan ba ma wannan ba duk wani malamin da za su ce sun kawo audio shi to ayi kokari a saulari ya bidi wannan kaset mm. ko ya sa talibai su bido mishi wannan audio ya saulare shi duka ko cikin lore dai sa hmm. yana bugu yana harkan shi ya saurari duka so da shi kafin su zo da sharrin ma shi ya tun san ma hmm. an san ma ba shi ma ya bata lokacin shi ma ya ji da fadi ba saboda abin ya wuce hmm. shekara bakwai karya ne ba su da shi sharri suka je suka concord kamar kan da malam kafin su ya fadi so da shi ni wannan jan hankali nake so yi cewa duk lokacin da suka ce da su wani audio in sun kira sunan malamin to in malamin suna ne to malumma mu su yi kokari su ma samu dama a nemo musu wannan abu su saurara ma kafin su kuma zo yi wani karatu. Muna godiya Allah ya shi. Allah saka da alkhairi. Allah ya saka da alheri malam bamba. Jawahir ma ni jahilci ni yan tarika ku gane kuna damun mutane. Salamu alaikum kwala sunan ka daga nake kiran mu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad sunana Musbahu daga nan Makkatul Mukarrama. To malam Musbahu duniya na sauraron ka. Yawa, Malam Muhammad, eh, duk da dai na ji kamar Yusuf Bamba ya yi ya ɗan tsokato maganar nake ke so in faɗa. to amma ba laifi ni ma zan yi dan bayani na akai wanda zai zo ya ce wa malam aina ya koyi karatun jawahirul ma'ani ya zo yake koyar shi to ba da malam ba yake da kai yake malam muhammad wannan magana ba ta malam ba ce ta gaci iko magana ta abin da yasa na faɗa ka nace da kai yake shi malam ya zo ya yi karatu kawai mutum ya kama kuskuren malam a cikin karatun da malam ya kai baka bukatar malam ya je ya yi karatu ko bai je ya yi karatu mun karatu muke saurare kenan ya kama kuskure kawai malam ko magana bai yi ba a wannan maganar ya yi karatu a gurin malami bai ba karatu a gurin malami ya zo ya ce a gurin malam malam yi karatu Ka ga wannan rena hankali ne na'am kuma sun ce shehu islam ya ce a daina daukan littattafan sufaye ana karantawa to mu shehu islam malamin mu ne mun ji ya faɗi haka amma tijani ya ce ko mun rishin ilimin ka inda inda magana ce zaka iya ganewa to magana tijani su za su kawo mana a matsayin hujja ko magana shehu islam za su kawo mana a matsayin hujja ana da kalla dai su kawo magana malamin su in kuma eh. malamin su magana da ya yi karya ce to sai su kawo mana hujja da maganar shehu islam wannan shine a takaice bayanin da nake so in yi kenan in sun zo su gabanin malam karatu zai duk wanda zai kawo malam hayaniya malam ka sauke shi malam yayi karatu ya ajiye duk wanda yake neman wata hayaniya sai alkarawi suna nan malam yayi karatu kawai ya bari mu je na gaba insha Allah Allah ya saka da alkhairi eh, malam Misbahu kenan daga kasan mamlaka muna godiya Allah ya saka da alkhairi amin Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Muhammad. Na mai magana. ina ma fatan alkhairi Allah ya saka ma da alkhairi akaramaka Allah Allah ya kara lafiya malam da imani da nisan kwana da albarka cikin rayuwa amin amin zaka Allah eh, khairan Allah ana magana da alkanawi Allah fita malam akaramaka Allah Allah ya saka da alkhairi malam ai malam abubuwa wallahi muna cikin farin ciki malam Allah ya kara lafiya Aminu ala alkanawi eh, Allah ya mana ba Akwai akwai wayansu wanda suka ce za su kawo audio da abubuwa amma ni abin da ya fi bani sha'awa cikin su hmm. na ji sun ce za su nuna inda ibn taimiya ya zagi sayyidina to hmm. ina ganin malam da inda da sun samu ne da har kaza a nan ne za a sa hmm. abu a kan sikirin Eh, a wannan a tona musu asiri ina ganin da an bar na odiyan nan tun da yayyankewa suke kuma Dr. ya je wani kafa kibla FM hmm. ya yi bayani da karan kansa ya yi su wajen uku har sai da ayi ce hmm. ma shi su je su ta faɗe ma shi ba zai ƙara yin ma magana ma a kai ba ya hmm. fito ya yi bayani sannan tafsiri yake an sa ful ɗin a fejin babu su to amma hmm. sukan ƙara ta maimaita abin ne to shi hmm. yasa a kar muka dai da tunda sun ce aƙidan mu ne da su karanto mana hmm. cikin littafi zai fi na zancen audio ne dama shawarar da na ce zan bayar kuma a kar muka akwai akwai wata shawara malam da nake so na bayar da kuma shi karan kansa malam Muhammad Malam Muhammad naji wani ya ce zai zo ya yi wa Malam Habibu raddi ko? Malam Muhammad mai isa FM. Na'am haka ce. Yawwa. To wallahi malam akwai wani tsari da ya kamata ku yi malam Muhammad. Kaga malaman eh, nan littattafai suka sa. Don haka duk wanda zai musu raddi to littafin da suka sa zai zo ya dora. shi ma ya ringa biyowa kamar yadda suke biyowa. Amma ko ya ce a'a. Muna jin, muna jin ka. Ma, ma, eh, ma labibu shi ma ai littafi a yasa ko? Na'am. Yawwa to kaga in mutum zai masa raddi eh ya zo ya yi ba damuwa amma ya ɗauko littafin da ya sa. haka in mutum zai zo ya raddi akan karatun malam na jawahirin ma'ani shi ma ya ɗauko jawahirin ma'anin abin da ya kamata amma ta yaya malami zai ɗauko littafi kai ka ajiye littafin sa'annan ka tsaya kana rara gefe a baya dawa ya ce ka karanta malam malam alkanawa gabanin ka karasa waɗanda ke taimaka mini da aka zauna kan wannan magana tun da ka kawo shi nan ya kamata eh. duniya su ji waɗanda su yi magana da shi ya ce zai zo ya raddi kan wannan karatun a shek imam habib she, she suka ce masa shek imam habib ya buga littafi kamar talatin ko sama da haka shi littafi nawa ya buga she ya ce shi ma ya yi littafi biyu she suka ce ya turo biyun in gaskiya ka tabbatar shi ma ya yi littafi to ya kai ba malam ashek habib raddi in kuma bai yi littafi in kuma ya yi littafin gaskiya ne to mabiyan muna bin shi bashi ya zo ya kawo jawahirul mahani full cassette nan a sa musu bayan haka ya zo ya yi raddinsa to shi kenan shi ya kama zage-zage kuma muna da odiyonsa ranar asabar mun zo mu gaya ma duniya yadda abin yake da yanda ya fadi insha Allah har malabibu ya zagi malabibu shi sa haka zan yi gaya madu ya zai ka kaji ko yawwa to wala a tara maka lawo eh to shi kenan abin da ya kamata kenan lissafi suka sa in kana so kai raddin karatu zo ka sa mana littafin hmm. mu kaɗai masu kolas ma sun ma ishe ka zo ka sa littafin kai ma kawai amma ka tsaya rara gefe ko ka je can aikace can ba wannan ba duk ba mu san wannan ba littafin za ka sa kai ma Allah ya sa mu dace Allah ya saka muku da alkhairi sai da samu ka gani eh, shek bayan nan shi um, yi waɗannan magana a farkon shigowar shi da farkon sanin shi Isha FM ya tume ni daga baya ya zo nemi gafara na yafe masa amma yau yau yau yau a ƙarshen odiyonsa shaida zage-zagen da ya mini a ƙarshen audience yau shi yasa kan mu fita kan topic mu dawo kan topic insha mm, Allah ah, mm. Mm. insha Allah mu yi wannan eh, rana asabar insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam to dan wasu sunan karkar na ke kiran sunana Bello ya Bello ina kira daga Abuja to minti da yanka ya so malam Bello na farko dai malam Muhammad ina maka fatan alkhairi Muna godiya Allah ya saka. Ina roƙon Allah ya ƙara wa rayuwanka albarka kai da mutanenka. Muna godiya Allah ya saka. Eh, eh, sannan ina ma malam fata alkhairi. Ina roƙon Allah Allah ya yi riko da hannayen malam. Amin. Amin. Sannan Malam Muhammad magana na kamar shawara ne guda ɗaya sai kuma tambaya. Ikon Allah, to mu je na gaba. shawara na farko malam akan yaran nan da suke shigowa wayanda in ka fahimce na yin maganganun su zaka fahimci cewa kamar yara ne yan sako turo su aka yi da su bata lokaci akan wannan shirye-shiryen hmm. to idan dai har da dama da an fahimci haka don Allah malam Muhammad a rika kawar mana da su mu da muke zuwa domin mu fahimci abubuwa mu tsaya mu fahimta sannan sannan kuma abu na biyu shine shin Isha FM ta ba da daman mu cire odiyon wannan karatuttukan da ake yi mu a gidajen rediyo? Ko eje eh, ko ina har bayan duniya. To idan an ba mu wannan daman mu akwai mutanen da za su ɗauki ɗawainiyan a sa a gidajen rediyo domin wa'inda ba su samu kallon live ba su saurare shi a gidajen rediyo. Eje bayan duniya, Allah ya sa mu yi tarayya wurin samun lada. To amin amin muna godiya a bisa wannan dama da aka bamu Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba ku ikon jurewa akan wannan hidima. Amin amin muna godiya. Mu je kwala na gaba saura muna minti a masashar goma sha biyar mu dasa aya insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Malam Muhammad. Na'am kwala sunanka daga ke kiran. Sunana Yusuf Muhammad daga nan kasar Travelers. Malam Yusuf duniya na sauraron ka. To ina gaida ka ina maka fatan alkhairi. Muna godiya Allah ya sa ka Malam Yusuf. Ina gaida babban malami na Ashak Abubakar Lawal ina mishi fatan alkhairi. Malam Lawal na ji. Na gode sosai jazakallahu khairan. Wallan Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi ya biya ku da gidan aljanna insha Allah. Amin amin amin. Malam Muhammad hujjanka ta kwace ka. Domin babu kame kame nan. A nan ba kaza wa kaza kuma ba Malam Anas. Ikon Allah. Ni <laughs> mala Anas ya ci ka. Ba ka san akwai mai ta mala Anas ina mala Anas kusan awa guda ina mala Anas. To mu je kan karatu. To abin da nake so in isa dan tsokaci kaɗan malam malam Muhammad dangane da masu kira. Na'am. Saboda gaskiya malam Muhammad wa'yansu da shigowar su kasan suna neman su bata mutane lokaci ne a ja a magana ta ta'i, ba a gane komai ba. Ikon Allah, to Allah ya kiyamu da waɗanda. Waɗanda duk suka zo Malam Muhammad aka ga alamun ba hujja ba hujja ba hujja to a sauke su. Muna kokari sha Allah. Mu muna sauraron abin da muke so a kawo mana aya ko hadisi a kare magana ba kana kame ba babu kaza wa kaza nan hujja ce zalla. Insha Allah, insha Allah. to ina muku fatan alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi ina gaida da Abubakar Lawal ina son ka dan Allah dukkanin ku gabaki ɗaya. Kai ma Allah to ka dan zatin sa mun gode. Insha Allah, Allah saka muku da alkhairi. Amin, amin. Mu je kwala na gaba. Assalamu alaikum. Jama'a takaita lokacin mu yayi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Muhammad barka da yau. Barka da wa sunan ka daga na ke kiran mu. Suna na Shamsuddin Abdullahi ina kira daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. To Malam Shamsu duniya na sauraron ka. da farko ina gaisuwa da jinjina zuwa ga babban malaminmu shehu allama ina gaishe shi ina masa jinjina kuma ina fata Allah saka masa da alkhairi Amin. Um, abubuwan da nake so faɗa Malam Muhammad da kai zan fara. Mu masu sauraro haƙƙinmu ne mu saurara kamar yadda malami shi ma zai zo ya bada karatu. To kai haƙƙinka ne. kiyaye dokoki da ka'idodi na ishafim kamar yadda aka sani kenan duk wanda ya zo lokacin da ya sauka akan topic ko kuma ya faɗi wani kalma wanda ya zamanto rashin ɗa'a ne ga malam ya zama wajibi na in ya yi ɗa'a ne ya janye kalmar in sauka kan topic ne ya dawo kan topic wannan haƙƙinka ne na wajibi dole ka yi shi wannan kenan sai kuma zan yi gaba Ah, abin da zan faɗa shine shi wannan ɗan uwa ɗan ɗarika da ya kira daga jihar Yobe ah, yake tambayan malam waiwa ya karantar da shi. To gaskiyar magana shi wannan ɗin ina gaba ɗan ɗarika ba ne, in kuma ɗan ɗarika ne bai da alaƙa da karatun ɗarika kwata-kwata bai ma san me ake kira jawahirul ma'ani ba. Domin a cikin littafin jawahirul ma'anin shi malamin da ya rubuta jawahirul ma'anin ko kuma shi malamin da ya faɗa aka yi shi shi Sheikh Ahmadu Tijani ya faɗa cewa jawahirul ma'ani wawa ko wawa zai iya fahimtar karatun. Duk ƙanƙantan ka in ka karanta za ka iya fahimta. Saboda haka ba a sa sharaɗi wa jawahirul ma'ani cewa sai ka je gaban malami ba. Mai littafin cewa ya kowawa ya karanta zai fahimci karatu. Saboda haka shi wancan jahilcin shi ne ya kai shi ga tambayar malam wai waye malam ya je wajen shi ya koya. ya kamata ya je ya ɗau jawahirin ma'anin shi ya je a karanta mai ko ya karanta da kanshi don ya san littafin wannan kenan sai magana ta gaba da yake na rubuta abubuwan da zan tambaya ne lallai akwai wanda an riga an gama maganan audio da za a kawo na malam jalo shi alhamdulillah an closing din shi shi wannan din da samtin ya sake magana alhamdulillah malam bai bashi amsa ba kuma mun ji daɗi Allah saka da alkhairi irin wannan dama amsar ta mu ce. Ya ce Malam Abbas Sadauki ya nemi a tattauna da Malam Malam bai amsa ba to dama amsar ba ta Malam ba ne. Akwai wani magana da Malam Muhammad kai yanzu shine kowane ƙwarya akwai wani Hausa da muke faɗa ban san ko kasa sa Hausan ba na cewa kowane ƙwarya da abokin burmin shi. Wato kowane mutum akwai matsayin shi akwai daidai da shi a karatu. shi Abbas Sadauki ba daidai da malam bane, ba sa'an malam bane, ba tsaran malam bane wajen yin karatu. Saboda haka a Kano akwai irin su mai maɗatai wanda nan ma malam zai tattauna da su a babin lalura ne don ba karatun su ɗaya ba. A Maiduguri akwai irin su eh, Dr. Google mai tsoron mukabala da Mala Asadu Sunna. So akwai irin su eh, Prof Makari su wayannan su ne waɗanda tsarorin malam ne amma shi fa abba sadauki ɗalibi ne na su malam kaki su saboda haka idan shi abba sadauki yana so a tattauna da su to ya zo dama ana neman shi akwai malam bashir yana neman shi wanted akwai malam alkanawi yana neman shi wanted akwai likitan jawahirul ma'ani farfeso al'ilmu zinatul fata yana neman shi wanted so ya zo kawai ana neman shi ya zo sha fm din ana jiran shi so saboda haka malam Allah saka maka da alkhairi da baka ba da amsa ba kuma da muka daina jin sunan duk wani wanda bai kai ya ambaci sunan shi ba a bakinka mu za mu ambaci sunan su saboda haka ba sa'anun malam ba ne yawwa so Allah ya saka da alkhairi kusan ni na ganin wannan shine magana ta muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi amina. mu je kwala na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum ikon Allah assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh to ajiya ki daga na ke kiran mu. sunana ajiya halima katsina wadda aka sani da na to ajiya halima duniya na sauraron ki ina jinjina ina gaisuwa ga gwarzon mu zakin suna Sheikh Lawan Allah ya saka muku da asiri kuma ya maku sakamako da gidan aljanna kuma Allah ya sanya kilasi Malam Muhammad ina Amin amin amin amin hajji Allah ya saka da alkhairi Amin ya hayya kai ni abin da nake so in ce Shin ita maganar waya a je a yi karatu ga malamin ɗariƙa sannan san ɗariƙa su kansu masu wannan magana ni tausayi suke bani don wallahi duk haurakiya suke su ba 'yan ɗariƙa ba ne don da 'yan ɗariƙa ne na gaske to da ba za ka gan su nan ba dan ɗariƙa na gaskiya wanda suka anshi ɗariƙa suka kiyaye sharuɗan ɗariƙa suka yi wusuli to ba za ka ji su nan ba su ko waɗanda kake ganin su nan to ba su san sirrin ba ba su san komi ba a cikin ɗariƙa suke tunanin za su iya ƙara ɗariƙa masu iya kare wai ai sun san ba ta karuwa saboda kafircin da ke cikin ɗariƙa ba abu bane mai yiwuwa a ce a kare shi kuma ita ɗariƙa yadda ake shiga ɗariƙa daban yadda ake shiga musulunci daban dan ka shiga musulunci ka yi kalmar shahada to har yanzu dai kai ba ɗan ɗariƙa sai dai in ka je ka an shi kaga ɗariƙa wani addini ne mai zaman kai shi ita ma kuma musulunci addini ne mai zaman kanshi yadda ake shiga kowane daban kuma idan kuka lura babu ɗan ɗariƙar da zai zo ya yi karatu ya ce alallahu ala rasulillah a'a sai dai shehu ibrahim ya ce shehu tijjani ya ce shehu ibrahim ya ce to ina manzan allah idan har da gaske ne su mabiya manzan allah ne kamar yadda suke tsari me ya sanya ba su aje wannan shehunan nasu ce allah ya ce annabi ce saboda ai haka ne ya dace in har da gaske musulman ne amma sai su ce shehu ya ce eh, wannan shehu ibrahim ya ce ku shehu shehunansu sun ce yan dariƙa ku daina yaudara ku kuma wa'annan na ƙasa masu zage-zage da hauragiya idan kuna son ku zama yan dariƙa ku karɓi dariƙa ku yi usuli sannan ku dawo ku zo a yi magana don wa'anda suka yi usulin ba sai bayani na na ita ba a kare ba a kare addini da zaƙe-zaƙe ko da ƙaryace-ƙaryace ko da shirance-shirance malaman mu ba sa shezi ko wani kare ko su batu suke zubawa su kuma ku fito da karatu duka fito da malaman ku su karanta ga inda malamin mu yayi kuskure su hito su su faɗi kuskura ko kuma su gyara ko kuma su sa littafin da kansu suka saka kamar abin da Abbas Sadauki yake wannan ai hauraciya ce ga inda ake karanta littafin shi ana kalubalanta shehu shi ya zo nan ya kare shi mana idan yana da gaskiya sai ya koma wani wuri yana bankaura to wannan ai bankaura ce ba wai karatu yake ko kuma da suka ce an dora jawahiri ma shi ne wanda malam harisu mai kashe dora yanzu wannan bauritar da yake da wannan abin da yake shine jawahirul ma'ani to wannan abin da yake faɗi baya da nasaba da addinin musulunci babu abin da yake faɗi a addinin musulunci saboda haka ku ji tsoron Allah ku shigo musulunci ko ku fita ku yi addinin kullum muna nan muna bakin kokarin mu sai kun fita cikin mu ku kawa naku addinin ko kuma ku dama kafaffe ne ku je ku ba addinin ku daban ku fita ku ba mu wuri ko kuma ku rabu da shehunan ku ku shigo mu yi addinin musulunci tare Ya ka abin da zan ce kenan ina godiya Allah ya saka da alkhairi ya mana imani Allah ya saka amin amin hajiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara lafiya Amin, amin. Eh, to, mun je, jama'a mun doki mutane uku, shi mu dasa aya ku yi hankuri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Bala Muhammad. Na'am, dan wa sunan ka daga nake kiran. Ana magana da Abdulkadir Hussein. To, Malam Abdulkadir Hussein muna jin ka. Masha Allah, Malam Muhammad. Na'am. kai sosai sosai da kokarin da kake yi kuma malamin mu a malam lawan wallahi da wannan kokarin da yake Allah ya saka muku da alheri. kada ku biya wa waɗannan jahilin da suke zuwa suna cewa su ta ba da misalke misalke eh dama abin da suke iya kenan yasa duk wanda ya shigo zai kawo wasu misalke misalke da sauransu a sauke shi da sauri saboda ya san kamar karatun na shiga suna neman hanyar da za su hana mutane fahimtar karatu da Allah ana magana hujja me ya kawo misalce misalce a ciki in dai misalce misalce za a kawo cewa ai wa ya karantar da malam littafin ai eh, kafin malam ya fara karanta wannan littafin ma ai malam kaza wa kaza ya zo ya ce wa malam wai da Allah wa ya karantar da malam littafin shi ba eh malam kaza wa kaza ya fi wannan magana ya ce wai wa ya karantar da malam littafin amma shi da yake zuwa yana doko wato majmul fatawa da yake karanta wannan wa ya karantar da shi malam kaza wa kaza nake kuma yana jina wa ya karantar da shi wannan majmul fatawa da yake karanta wa ya karantar da shi kuma abu na biyu in ka duba jawahirin ma'ani shehu tijjani ya ce wai ibn taimiyya na musu inkari kama na rafi zamani na haza min inkari ibn taimiyya ta alaina ka gane ibn taymiya yake musu inkari me yasa saboda ibn ya yi wa muhammadul bakari raddi ya rubuta littafi masa raddi saboda wannan akidu na kafircin da yake cikin jawahir ma'ani ka ya wannan akidu wato akidu ne na wato muhammadul bakari da ibn arabi duka ibn taymiya ya musu raddi Da haka shi Tijjani ya leko littattafan Ibn Taymiyyah ya karanta ya ga waɗannan abubuwa. Yasa ya zo yana cewa wai ai Ibn Taymiyyah na musu inkari. kare. yasa tambayar da nake so yi wa duk dan Tijjani da yake saurare na. Wa ya karantar da littattafan Ibn Taymiyyah wa ya karantar da shi da Tijjani. A Tijjani Ahmed Tijjani nan wurin waye je karanto littattafan Ibn Taymiyyah da yake cewa Ibn Taymiyyah na musu inkari. Kaga wannan ba shi bane duk wanda hujja ya kare a gare shi bai so hujja wato hujja ya kare ba abin da zai shi cewa wa ya karanta da kai kai da kai aka karanta da kai kuma ka san littafin ka zo ka karanta a abin da aka yi nema malam ya karanta abin akwai kuskure shikenan shi a ci gaba in akwai kuskure a jara ba shi shikenan ba kuma kai duk ko littattafai ibn sun ahli sunna da suke karantawa mu gaskiya kawai muke yana kun fassara shi na an wuce wujin ba wani dan kan da ka taba gani malami ya bude qur'ani yana karantawa ko yana tafsiri ka ji shi ya ce wai ya karantar da shi qur'ani amma da zaran ka bude littafin jawahir ma'ani ka gan su su gudu su zo hu suna cewa ya karantar da ke jawahir ma'ani kenan me suke so su nufi kenan jawahir ma'ani ba wani a duk duniya ba wanda ya isa ya fahimce shi amma Qur'ani dai sauki na fahimce shi sauran littattafai sauki na fahimce kaga wannan ba gaskiya bane sa'annan abu na karshe malam ina son eh, jawahir ma'anin nan inda malam ya saya inda malam ya saya ya ce don mun ga ana su ana kafuta su ya anti suke ya hakika ne suna cewa ko ni Allah ne kaza kaza suna ta kafurta su she gashi alhamdulillah yau ga wallahi a ah, tarika ya zo karshe tarika rest in peace tarika ka zo karshe gashi ma ba a je ko ina ba gashi malamin ku ya ce wai dole ne a je a nemi ilmi hakika a inda aka sa a cikin jawabin ma'ani ban sani ba ko mm. gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne mm, eh. kuma suna cewa su dan anti ba nasu bane gashi kuma a ciki an ce dole a je a koyi ilimin hakika eh suna ta kafurta su Mm. suna ta kafa ta suya anti amma she ga shehu su ya ce wai ilimin hakika wai wajibi ne ashe ya kuke yi abinda mm. kuke koye wannan wallahi she an tona asirin ku wallahi she duniya ya san kamar wallahi ba Allah ne a gaban ku ba ba manzo Allah ne a gaban ku ba karya kuke yi kafirci kawai ne muke cikin wannan littafin shi yasa su ba a so mutane su fahimta ba a so ko kaga wannan littafin da malam ya sa wai malam ya zo a yi mukabala a yi kaza karya suke yi wallahi suna so su hana malam ne amma wallahi na jinjina maka malam kada ka ji su wallahi kada ka ji kowa duk wanda yake son mukabala yanzu akwai waɗanda za su zama su yi zama da shi amma ba kai bane kai baka da lokacin su suna so su hana malam karanta wannan littafin wallahi dole dole shi an karanta dole shi an karanta shi an tona asiri ku ga malamin ku ya ce wai dole ne shi an nemi ilimin hakika waɗanda suka nemi ilimin hakika kuma gashi ku kuna kafuta sun ce kun ce kafirai ne ashe kun sun ce ba daga dariƙa ba kai sun ce wai hakika ba daga dariƙa ba kuma gashi a cikin littafin jawahirul ma'ani ba littafin dariƙa ba ne to muna godiya kwala Allah ya saka da alkhairi mun je na gaba malam Muhammad wannan kalmar ta ƙarshe bari sake karanto ta masu sauraro su ji to shikenan eh gashi yake cewa wa kafa sharafan li ilmil qaumi qawlu Musa alaihi salam hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushidan sai ce wa hadha a'zamu dalilin ala wujubi dalabi ilmi al wai wannan ayar ita ce take nuna wajibi ne a nemi ilimin haƙiƙa kama ya jibu dalabu ilmin shari'a kamar yadda ya zama wajibi a koyi ilimin shari'a mana yadda ya zama wajibi ka koyi sallah da tsarki da alwala haka ya zama wajibi ka koyi sanin cewa kowa Allah ne ko mutane suna yin aikin da Allah ke yi ko shehunnai daidai suke da Allah wannan shine fa hakika Allah ya kiyaye amin amin assalamu alaikum ana alaikum salam malam Muhammad mai magana malam awwal ne daga Lagos kila ka gane muryana to malam awwal mu je na gaba yawwa malam na kira ba da shawara ne Iko Allah kan karatu shawarwar yaka muna kokarin hanawa amma muje muje muje muje yawwa saboda game da abubuwan da ake yi sam sam walla kwata kwata ban dauke su abubuwa na wanda za a ce wai gashi an wannan ya zanna malamin kaza ya zanna ya yi karatu malamin kaza ya kaza zanna ya yi karatu an fahimce shi sam sam wallahi ba za ta fahimta juna ba in dai ta haka za ta ci gaba da gudanar da karatu wallahi to menene ka saboda abin da ke faruwa nan ma nan wai nan za ka samu ana karatu ana zagin wani an ce yayi kaza can ma kuma ka samu can ma shake zagi yanzu yana kalla a shafin sarki zagi sarki zaki yanzu a haka sake shafin sarki zaki ba dan ke ba su matsala ba malallan ake ma raddi na jin na'am na'am muna jin ka yanzu menene mahalli shahid Abin nufi na ni shine gaskiya ba na ganin cewa wai fitowa a social media a kafa littafin wani ana zagin shi ana ce mai kafiri ko mai dimi kamar yadda hajji halima ta sauke na cewa wai su yan abun nan ma ba ma musulmai bane ba kwata kwata wannan kwata kwata ban dauke shi wani abun nan ba wanda ita ma ana da abubuwan da ba a hanga a ce mata ai kwata kwata ita ma ba musulma bane ta bangare kaza ta yi bangare kaza ta yi bangare kaza nan ma ba musulmi bane musulunci bane to kwata kwata ni ba na ganin wannan wata hanya da za a fuskanci addini idan ana so mutum ya fahimci abu wanda ake ganin kamar kan bata yake ina tunanin ba ta hanyar zagi da kafurta shi bane ba ya kamata a ce an fahimtar da shi zai gane in ta haka ne ba zai taba ganewa ba yanzu malam yayi malam da ke karatu yau yayi zagi kola nake magana kamar kola ina ce ma kamar hajji oh, halima take cewa wai samsam su ba wai su samsam ma ba musulmai bane ba samsam ba musulmai bane ga wannan magana ba magana abun nan bane malam gaskiya <laughs> gaskiya saboda wannan abubuwan da ake yi a social media suna haddasa abubuwa da dama yanzu ga kamar wani yoyi kirista wai har pastor ya kai da daman da zai kafa hoton wai wani malami ya ce zai mashi Da ai kaga wannan kwata-kwata abun ma ɓaci ne na gane kuma ni da a gani na dai waɗannan abubuwan wallahi da su saka haddasa haka wannan malami ya kafa malam wannan littafin wannan malami yana zagin sa wannan kafa littafin wannan malami dan uwa dan uwa bari in baka bari dan ce wani abu to malam yawwa shi addinin musulunci tun da ya faro asali da haka ya faro kamala eh za ka faɗa za a faɗa maka illa iyaka shi mai sauraro dalili da hujja shi zai bi amma ba wai faɗar ko a faɗa maka ba imamu malik ya ce mamin na illa raddun wa mardudun alaihi illa sahiba hadal qabr ba wani daga cikin mu musulmai kuma malamai ma da suka danganci ilimi irin su imamu malik Ya ce, face sai mun yi wa wani raddi mu ma sai an mana Ya ce, amma me wannan kabarin ne kadai ba a yi wa raddi shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga sahabbai ijunan su wani zai faɗi abu wani ya ce masa ba haka bane kaza ne illa iyaka a kiyaye la dubban harshe wajen tattaunawa amma shi tattaunawa a addini yana da asali kuma Allah ya ce a yi shi yasa ma yau da ka ji karatunmu na al'ukudu durriya akan haka aka buga misalai na maganganun da Ibn Taymiyyah ya faɗa a matsayin shimfiɗa na littafinsa eh, eh, rajul rajulil aqil ya faɗi ka'idojin raddi da yadda ake raddi da yadda asalin raddin ya samo asali aka kawo ayoyin alqur'ani ubangiji ya ce ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hi ahsan da kuma faɗin Allah wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan da shi addinin musulunci ya gaji kace a ce maka sai dai kawai abin da nake kiran yan uwa zuwa gare shi mu kiyaye ladubban magana da junanmu mu kiyaye ladubban shiga mutuncin junanmu amma gaya wa juna gaskiya da kafa hujja da dalili wannan addini ne ko shakka babu kuma dan fasto ya ce kaza ta malam ai da mun ba mu wanda ya kamata ma a cice ku ce da shi irin shi fasto kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah annabi ya tattauna da kiristoci ba adadi kuma Allah ya ce man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum har a ƙarshe ma aka kai matsayin mubahala ma'ana ayi tsine ne a ce Allah tsine wa makareci manzo Allah duk yayi haka da kafirai duk Allah ya ce da shi yayi wannan duk wannan ba komai bane dan a gatanta wa dan adam kuma dan a gatanta wa addini saboda muhimmancin addinin to wannan shine Allah ya sa mu gane alhamdulillah na fuska na fahimci malam to kuma ni abin da nake kara ya a anan shine kamar yadda malam ya ce tausasa harshe wajen kama ladubban da za a amfani da su wajen abin din to dama ni babban su ne abin da yake ya fi kona mare saboda ni wallahi ba na buƙatar wai a ce wannan malami wane ne wai dan yana bangare kaza wai a ce ga wane ya tsaya yana zagin shi wanda jahili ne zagi ba daidai bane ba wai shi zai shi ne zai kafa hoto ya ce wai ko ya ce ai malami kaza ko yan bangare kaza jahilai ne bayan mutanen suna kalmar shahada duk wanda ya amsa kalmar shahada ai ba za ka ce mai ah, ba musulmi ba ko ba haka malam hmm, ya danganta in bai warware ta ba yanzu musulmin da yake kalmar shahada kuma yana kafi ai kaga kafiri ne alagafata malam ko yana kalmar shahada amma baya sallah ko ya ce sallah ba wajibi ba ce wannan ai duk kalmar shahadarsa ta warware amma mutum da malam yana sallah yana komai saboda samun sabani na wasu abubuwa eh wannan wannan bai dace ba inda wannan ne inda bai yi abin da ya warware kalmar shahada ba da aka yi uwa lallai sai mu tausasa harshe dangane da wannan to alhamdulillah muna godiya assalamu alaikum kola wa alaikum alaikum. Malam Muhammad. Na mai magana kusa da karshe kenan. Insha Allah kana magana da Abu Jafar Azamfari. To Malam Abu Jafar eh, kwana biyu duniya na sauraron ka. Daga nan Niger State. Allah ya kiyaye ka. Amin Abu Jafar Allah ina ta Malam Muhammad ina ta kira ai duk shirin da aka haddaje na malam na babban malamin mu Sheikh Malam Habibu duk na bibiya ina ta kira amma Allah bai baka ikon daga kira na ba. To Allah. To Allah ya Yanzu ma da kyar na samu ta shiga da kyar na yi kira ya fi ɗari. <laughs> Ɗari? <laughs> Allah. Na ta ban na aji na ta kira na ta kira kawai busy busy busy tun da aka fara kwallon nake kira. Iko Allah. To Allah. Allah ya muna muna godiya. <laughs> Amin amin. Na farko dai ina gaisuwa zuwa ga babban malamin mu Sheikh Malam Lawan. Na gode sosai jazakallahu khairan. Malam Lawan kana magana da ɗaya daga cikin ɗalibanka a nan mina da baka sani ba. Allah sarki to na gode sosai. Shekaran da ka zo tafsiri duk a gaban mu ka yi tafsiri a nan mina. Kwangila. Kwangila eh. Eh kwarai da gaske duk mun gaggaisa amma na san in ka gana ido zaka gane insha Allah. Na hmm. Wato gaskiya alhamdulillah wannan karatun ya yi matukan tasiri kuma da Sheikh Alkanawu ya faɗa ɗazu gaskiya shi nake so in karfafa don shi a cikin zuciyana. Don saboda mafi yawancin 'yan ɗari kudin nan in sun zo mai da raddi ba littafi suke karanta ba. Hmm. akwai wani ɗan gora ƙwara ciki da ɗan guda cikin su wanda ɗan 'yar jarumtaka wani wanda ya zo wai eh, wanda ya mayamma da wannan raddi wane ne can satin da ya gabata wanda ya zo da littattafai yana karantawa shi ma wannan matsalan ta subar hamun ah. gombe din nan ga wani abu kan matan sarki <laughs> yawwa matan sarki ya gane shi malam muhammad ko to shi na ga ya dan yi kokari ya ma fito kawo Fidi ya bana karantawa to irin haka ya kamata malam duk wanda ya ce zai maima da malami daga cikin malaman muraddi shi ma ya kawo littafi a buɗa a karanta tiriyan tiriyan ka kula mm, yadda suka haka Allah ya ce kulfa atubi kitabikum alkanawa yake fito da ha'incin su su tsallake kalma karara mm. suna gani mm. gaskiya in yanzu an wuce wannan zamanin ya kamata a ce an wuce wannan guri gaskiya duk wanda zai raddi a sa sharaɗi shi ma zo da littafi sannan abu na ƙarshe gaskiya malam muhammad ina jajir ina wato eh, jinjina maka game da kokari da haƙuri da kake yi kuma dama wannan hanyar sai masu mm. haƙuri irin ku ka ƙara cewa kuma a rage fushi na wani san kai ɗan adam ne wanda ba za ka raba shi da wannan siffa ta fushi din ba musamman wasu mm. don suna shigowa ne don su fasa zaɗa wato in ka mm. fahimci abubuwan baki ɗaya ba sa san ana karatun jawahar madina saboda mm. duk abin da za su yi kada a karanta shi to suna nan suna nan shi to shi yasa za ga duk suka bugo rara gefe suke yi ba sa fitowa kai tsaye su abin da sai su ce wai ba mai fahimta karatun karya ne kuma an ce su fito su karanta su bayan sun batar da mutane miliyoyi a faɗin duniya kuma mm. sun kasa sannan kuma su zo su ce wai ba za mu karanta ba. Muna godiya da wallahi sai Wannan ba daidai bane jazakumullahu khair na ji dadi ina gaida malam Allah ya tashi mu lafiya. Amin amin malam jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum kula kaman kai ne na karshe shi. Wa alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. To mai magana. Kana magana da Dahiru Muhammad. To Malam Tahiru muna jinka. Yawwa, masha Allah, Malam Muhammad, Na'am. Yawwa akwai abun da ya so samun zuciya ne na gode Allah da Allah ya sa na sake na samu na shigo wannan shirin Allah sa abun da zan faɗa kuma ya zama ya amfane mu baki ɗaya. Mm. Ah, Malam za ka kalli Reverend Fada ya shiga addinin Musulunci, ya ɗauki Bible yana zuwa yi wa'azi da shi. amma a wannan lokacin za ka kalla kiristoci suna kalubalantan shi zai yi wuya ka ji suna ce mishi bai iya fassaran wannan bible ɗin ba ba daidai yake faɗa ba To amma abun da yake bani mamaki mabiya addinin ɗarikan Tijjaniya wai sai ka ji ido a bushe ƙarara ba tsoron Allah wai za su ce wai malam yana karanta littafi wai a gurin waye koya. To Malam Muhammad yanzu a cikin program Malam ya faɗa mana ko da abun da malam ya faɗa baya cikin littafi ai muna gani ana aikatawa zahiri maganan haɗin kansu da yanzu malam ya kawo da su da 'yan shi'a yanzu na yi ƙoƙari ne in duba lokaci ya wuce amma in za abin bashi duk da ni ba na iya kallon abun ina kawar da ido duk maulidin da ake a cikin garinmu a nan garin mubi wallahi malam muhammad ana gama wucewan daba-daba na 'yan ɗarika za ga ga 'yan shi'a da gangunansu sun suna bugawa su tafi wannan baya nuna suna son su suna tare da su to kuma in an zo an karanta abun da yake cikin littafinsu, muna gani a aikata suna aikatawa to shi ma wannan fassaran a aikacen ɗin shi ma sabani ne na karatu ko kuma yaya abun akwai rashin kunya kwata-kwata ni abun da nake kira gare su duk da malam ya mana nasiha cewa mu daina kaurara harce da sauransu kamar shi da kola da ya saukan nan ya ba da misali amma ni ina gani duka shubuwa ne su mutanen nan Allah ne ya jarabce su kamar da a cikin mu malam yake wa'azi mu gane gaskiya mu bautawa Allah haka a cikin mu ma akwai wanda ana nasiha su gane gaskiya su daina kaurarawa yanzu abun da ya rage su ma Allah ya bude zuciyansu idan an faɗa abun da ba bautan Allah bane a cikin littafin su Allah ya sa su ɗauka. Mu ma wa'yanda suke kaurara harce a kansu Allah ya shirya da su su ɗauka. Sannan na ƙarshe kai kuma Malam Muhammad da abun yana ɗan damuna amma kolas namu su gane ba laifinka ba ne. Wai idan mutum ya kira waya idan ya soma magana an ji ba topic yake ba mene ni dan mintunan da kake bashi da yana damuna amma yanzu yana burge ni ai ana gane ana ƙara gane karyansu ne za ka ga mutum an ba shi lokaci Allah Allah ma yake a yanke shi daga kiran amma sai a bar shi ka kalla ya yi ya gagara gaba ya gagara baya to wannan daidai ne ɗazu ina sauka da na kira wani kola dan uwana ashe yana bin program din shi yasa nake kara ba mabiya haƙuri wallahi wannan karatun ana fahimta suna bi kamar me wai ina sauka da nace har yanzu ba mu samu complete malamin da ya sauke littafin su na jawarihil ma'ani ba yace wai ai zai turo mini to yanzu ina jira tun yan tazu da ya faɗan nan bai gama dialogin ba ne yaya ni ma na ma alkawari malam muhammad in dai ya turo mini zan tura maka ta whatsapp naka amma in dai bai turo ba har yanzu muna ƙara faɗa an ji kunya a tashi lafiya allah ya saka malam da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam wa rahmatullahi wa zama na karshe insha Allah Allah ya saka da alkhairi shek muka ci malam muhammad da haka mun bar ka bar mu da kalma ko kalmatain wanda za mu dasa aya da shi shi dai inda ka ce a doki wasu to hakika abin da nake so in cike mana da shi a yanzu shine mu al'ummar musulmi waɗanda muke kan koyarwa ta littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga fahimtar magabata kamar yadda Allah ya umarce mu lalle mu gode wa Allah bisa ga ni'imar da ya mana kuma mu jajirce mu riko da ita kankam ita ce ni'imar shiriya wanda ba baraka bace ba iyawarka bace kuma mu zamo masu mai da hankali wajen karanta addinin mu kada mu bari a rinka buga mu ta hanyar misalai da kwatance-kwatance. lalle ya zama muna da kyakkyawar alaƙa da karatu na addini to wannan shine abin da zai taimaka mana da taimakon ubangiji mu samu kubuta daga fitintunan zamani da kuma yan walawala na addini to sannan mu sani cewa da yawa waɗanda suke shigowa da sunan addini masu makirci ne da kiyayya ga wannan addini da kuma wannan al'umma da haka mu yi taka tsantsan da su mu roki Allah madaukakin sarki ya ci gaba da nuna mana gaskiya kuma ya ba mu ikon yin aiki da ita kuma ya ci gaba da nuna mana abin da yake ba na gaskiya ba kuma ya ba mu iko da jawurinta da zakakurancin nisanta wassalamu alaikum wa rahmatullah malam muhammad Allah ya saka ma da alkhairi amin amin shek tare da kai muna godiya Allah ya saka da kairi Allah ya biya da